muna tare da manyan baki waɗanda muka saba gaito su domin yin sharhi da kuma yin fashin baki kan muhimman al'amuran da suka fi ɗaukan hankali ta ni dama na tare da muhammad ibrahim gamawa wanda ne mawallafin jaridar nan ta dillaliya da ake wallafawa a garin kaduna sai kuma barista mai nasarar umar faskari lauya ne kuma masanin harkokin shari'a sai kuma dr faruk bibi faruk malami ne a tsangiyar kimiyyar siyasa a jami'ar abuja malamai barkanku da shigowa shirin namu na babbar magana to cikin taskata mu ta yau za mu duba yadda kalubalen tsaro a shiyar arewa maso yamma ke ci gaba da haifar da fargaba yayin da a jiha daya sun kudu wato jihar kaduna aka samu asarar rayuka mutum 1,192 a shekara ta 2021 da ta gabata wadda wannan ke nuna cewa kusan a kowace a rana ana samun mutane tara waɗanda ake sacewa a sanadiyar kalubalen tsaro a jihar ta kaduna kuma wannan kalubalen tsaron a yafan tsama dai jihohin arewa maso yammacin najeriya inda sarakunan gargajiya na yankin arewacin najeriya suka gudanar da wani taro a nan birnin abuja domin lalubo bakin zaren wannan al'amari da yake ci gaba da ta'azzara za mu duba yadda wani jami'in hukumar lura da zirga-zirgar ababen hawa ta jihar kaduna wato castilia ya kashe wani a karan mato na wata babbar mota tifa bayan wata takaddama da ta auku a tsakaninsu jam'iyyar apc ko jam'iyyar apc za ta iya wurare rikicin 'ya'yanta a jihar kano yayin da har yanzu dai ba a gama lalubo bakin zara wannan turka-turkan ba inda shugabannin jam'iyyar apc na ƙasa suke kai goro su kai bari domin ganin sun daidaita tsakanin gwamna abdullahi umar ganduje da kuma sanata ibrahim shekarau domin ɗinke baraka da kuma tabbatar da nasarar jam'iyyar apc ɗin a zaben shekara ta 2023 da karshe za mu kalli yadda masana harkokin siyasa suka bukaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya rataba hannu kan sabuwan ƙudurin dokar zaɓe da aka kai masa duba da cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi fatali da wani ƙudurin doka da aka tura masa a watannin baya wadda wannan ƙudurin ke kunshe da cewa dole ne fa kowace jam'iyya idan za ta yi zaɓen fidda gwani to lallai sai an yi zaɓar 'yan tunki wato ƙato bayan ƙato ko shakka babu dai wannan batu dai tamkar jan layi ne tsakanin gwamnoni da kuma 'yan majalisa domin neman tsare madafin iko a shekara ta 2023 inda 'yan majalisa da kuma sana harkokin shari'a suke ganin cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da kai gori ya hau ga muradun gwamnoni inda ya fatali da wannan kudurin dokar zaɓe to waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a cikin shirin namu na babbar magana na wannan rana to bar na so gare ka muhammad ibrahim gamawa a matsayinka na dan jarida kuma mallafin jaridar nan ta dilaliya kwamishinan tsaro na jihar kaduna samuel dai ya gabatar da wani rahoto na shekara 2021 kan harkar tsaro a jihar ta kaduna wadda jihar kaduna dai na ɗaya daga cikin jihohin da kalubalen tsare musu katutu a shiyar arewa maso yammacin najeriya inda rahotannin suka bayyana cewa akalla mutum 1,192 ne aka kashe a shekara ta 2021 yayin da mutane 3,348 kuma aka yi garkuwa da su shin ya kaga lonan rahoto a muhammad ibrahim gamawa duk da cewa kusan wannan kalubalen tsare a jihohin arewa maso yammacin najeriya a ba ma wai jihar kaduna ne fita ta'azzara ba akwai jihohin katsina da zamfara wadda ko shakka babu a alƙalmin asarar rayuka da raunuka da kuma wato lalata dukiyoyin jama'a ya fi kazanta a waɗancan jihohi in ka kwatanta ma da jihar kaduna amma duk da haka ɗin sai da aka samu akalla mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da biyu a shekara guda kacal kenan to wani abin da aka ci kenan alkalman da suke hannun gwamnati kenan a dama an san gwamnati na ɓoye abubuwan da suke faruwa a lokacin ta wanda yake in masu sharhi da talaka suka ji za su yi allah wadai da sakacin gwamnati amma duk da haka allah ne su bakin ruwan ya faɗi wannan magana saboda haka idan ka san yadda gwamnatoci suke tafiya musamman ma afirka to za ka riɓanya wannan abin da ya faɗa kamar sau uku ko sau hudu ko ma sau biyar domin saboda alkalamin da a magan labarin da ya kai gare su shi suke amfani da shi abin da ya sa masu faɗi wannan ɗin domin in ta kai ta kawo na ƙure kan shaka shi ma'ana akwai lokacin da za ka iya cire wannan zargi daga gare su duk da cewa alhamdulillah gwamnatin su ɗaya a jam'iyyar su ɗaya kai da ita gwamnatin da take mulki a tsakiya wannan wani abu ne wanda ke zai zama ƙari ga abin da demokaradiyya ta kawo ko kuma abin da gwamnatin da ta wuce a baya ta yi sakaci da shi ah, ba ana nufin wannan gwamnati ta APC ba inda waccan ta yi sakaci da shi kuma wannan da ta zo aka zaɓe ta a ƙarƙashin inuwan cewa la'alla ta kawo ƙarshe ba ma wai la'alla ba ita da kanta ta sha alwaji, ta ce za ta kawo ƙarshe mm-hmm. Tutu ah. malam muhammad gama eh, ta baba da kake na waɗannan alƙalma Ba ka ganin kusan duk irin abubuwan da kan faru a hukumomi ko da a ƙauyuka ne akan bi diddigi a kai rahoton cewa mutum kaza an kashe kaza an raunata kaza shin kana ganin anya waɗannan alƙalmin suna iya fin haka duba da cewa gwamnatin jihar kaduna ba ta ƙasa a wajen ganin lura da ƙalubalen tsaro da ke faru a jihar ƙasa ce wadda ba ta da data cikakke na mutanen da suke cikin ƙasa ma hmm. balle kuma a yi magana mutum nawa aka yi warwatse mutum nawa aka kashe mutum nawa aka jima ciwo kam da yawa misali kaga kwanakin ba an babbaka waɗansu an gasa su a hanyar sakwato amma kuma mai faru sai gwamnatin take ta ba ba akan nan ba mutum nawa aka babbaka hmm. ka gani kowane abu da ya faru ana sa shakku a cikinsa saboda haka wannan magana dama ko mai karamin sani ka gaya zai ce gaskiya haka al'amari yake abin da muke kokarin mutum shi shine sakacin gwamnatocin da suka gabata ne, ma'ana tun farko ban ce farkon fari ba amma ta zamanin sojoji aka yi sake yammacin duniya ta yi kutse a cikin al'amuran da muke domin su lokacin mako daɗewa da aka yi ba a yi demokaradiyya a najeriya ba ana ganin cewa biya ma iyayen giji na ƙasashen duniya bukata zai wahalar a lokacin siyasa domin saboda ba shugaban kasa ba ne zai waye gari ya ce ga abin da yake so ko kuma 'yan tsirarin sojoji da suke kada ruling council ko kuma suke super military council cewa abin zai kai ga 'yan majalisa ne 'yan majalisa nan kuma akwai na sama akwai na kasa ma'ana akwai dattawa akwai 'yan majalisa na to kaga waɗannan shigar da wani abu wanda zai taimaka har ta bukatan kasashe da suke mulkin mallaka su cimma wannan bukata da zai wahala amma kaga a lokacin sojoji su kaɗai za su zauna su zartar da abu su ce ga sun zartar da shi da sun ga talaka na cewa yaya ne ne za su san hanyoyin da za su yi su dakatar da wani amma muhammad gama in muka kalli irin yadda kalubalen tsaro da kuma irin sakacin da ake nuna gwamnatin a dimokuraɗiyya muka kwatanta da gwamnatin soja a lokacin musamman dai lokacin gwamnatin janar ibrahim babangida da kuma gwamnatin janar sani abacha musamman ta janar sani abacha dai ta tsaya kai da fata wajen kare muradun najeriya da kuma tabbatar da dakile duk wata barazanar tsaro daga yammacin duniya eh, shin baka ganin gwamnatocin fararen hula na dimokuraɗiyya sun kuma nuna sakaci wajen kare muradun ƙasa da kuma kare ran 'yan ƙasa din ana ce maka sharu ne kana hura to hmm. inda na dosa kenan hmm. wato abin da ke faruwa shine in ka duba shi jiran baban gida da ambata dole ne lokacin da mm. yake mulki mm. ya zama to an samu matsala mm. in ka duba tesis nasa wato abubuwan da ya rubuta na abin da ya bar wa makarantar koyon kumbiya kumbiya da dabarun mulki da ke kuno a jas shi alakan soja da fara kula ya to shi kuma jiran abacin soja ne kawai bai bukatan wata siyasa da sauransu da sauransu general babangida mulki yake so ya yi har ma kuma inda suka karance shi suna ta yana so idan ma ya sauka daga mulkin soja hmm. ya dare mulkin farko da kuma alamun sun nuna wannan hmm. saboda haka dole ya yi sassauci sabanin abin da ya gudana a zamanin wanda ya hambarar wato jiran muhammadu buhari hmm. shi kuma a abace da ya zo sojan kawai ya iya dama can ba a san shi da alaka da yan siyasa ba saboda haka aikin sojan kawai ya iya saboda haka bai ba wa yammacin duniya kafa na yadda za su ba shi ne ma shugaban da ya so mai da mu gaba a eh, yankin asia ta duniya mm-hmm. domin saboda mai alaƙa da amma abinda nake kwanin sami da kafin ka tafi cewa wannan matsalan tsaro abu ne wanda ni kullum nake faɗa a duk inda na samu dama cewa kar wani ya ga cewa a wannan gwamnatin ne za a kawo ƙarshen sa wannan gwamnati ta rasa hanyar da za ta yi kawai abin da take yanzu farfaganda ne wa'inda ɗauka minista ne wane ne kawai su gaya ma talakawa magana ba ana yi wani abu amma yadda jami'an tsaro malam muhammad gama suke tafata tukun yan ta'adda ko a ƙarshen makon nan ma an ce akwai su kusan gwamman yan ta'addan iswap hmm. wadda da jami'an sojojin sama suka fatattake su suka rasa ta yi roma suka fada gaba ɗaya suka halaka duk irin waɗannan kokarin da jami'an tsaro suke yi sai mu kokarin mu ai ba cewa akai za a fatattake su su hmm. fada ruwa ba mutuwa akai wata shida ya isa za a hmm. kammala da su yau kuma wata shida nan shi ya zama shekara guda yau shekara guda nan ya zama shekara biyu uku hudu biyar har shekara tara so abinda muke kokari mu shine gwamnatin nan ita dai za ta ce tana kokari a dama tsammana za ta ce ba ta kokari hmm. amma su talakayan kasan nan sun sani duk mai hankali ya san gwamnatin jana buhari ta zo ta tadda boko haram ta gaza gusar da boko haram ta zo kuma a lokacin ta kamar yadda waɗansu suka zargi janatan cewa shi ya kirkiro boko haram hmm. to shi kuma haka waɗansu za su zarge shi da cewa gwamnatinsa shi ya sakaci ko kuma shi ma kirkiro mm. eh, amma da duk yarfe ne na eh, siyasa ne kuma dai shi wanda yake magana dole ba ka ba a sa linzami a mm. bakin mutum mm. saboda haka abinda muke dama ya yi kokari ya kashe ɗaya ya bar ɗaya da ya kashe boko haram ta mutu muru sannan kuma mai zuwa sai an rage karsashin ta'addancin boko haram kai da kake abuja ka rena ganin ba mai suna ba mabamai ko a can maiduguri ma ba duk dan najeriya bane ke abuja ai ba duk dan najeriya ke abuja saboda haka waɗanda suke yankin har yanzu suna cikin matsala saboda haka dole samuel arwan ya faɗi wannan magana ne da zimman ya faɗa ma wato allah ne masu bakinsa ya gaya wa jama'a abin da ke cikin a kasashen da suke da tunani mm. a kasashen da suka san abin da suke a wannan zamani resa mutum ɗaya ba karamin asara ba na tuna ana mitin na majalisar ɗinkin duniya wani mutum aka daba masa wuka a wata ƙasa amma shugaban ƙasa sai da bar a wannan satin fa bai gabatar da mukalarsa ba amma ya bar ƙasan ya koma ta amma nan sai aka shagwamman mutane ba ka jin kawai Allah rufa wanda dai kusan kalubalen tsaron da ke ci gaba da ta'azzara a hukumomi dai suna ta ikirarin yin bakin kokarinsu domin a lalubo bakin wannan zare a barisa mai nasarar umar a faskari a in muka kalli wannan rahoto na gwamnatin jihar kaduna wadda ya nuna cewa kusan a kusan kowane rana a watan shekara ta 2021 akalla aka yi garkuwa da mutum tara a kuma waɗannan alƙalima da aka bayar sun zarta wato an samu ɗoriyar mutum 255 in aka kwatanta da rahoton shekara ta 2020 wadda hakan ke nuna cewa ta'addancin da kuma asarar rayuka da ake samu a jihar kaduna ya ƙaru a shekara ta 2021 kwatsam kuma sai ga shi 'yan ta'adda sun sake kai hari a yankin kagoro a ƙaura karamar hukumar ƙaura inda nan ma suka kashe mutane goma sha ɗaya. shin barasa waɗannan ƙalubalen tsaron nan shin wai ina gizo ke saƙa ne akan yadda abubuwa ke ci gaba da ta'azara a yankin arewacin najeriya duk da ke su ma sarakunan iyayen al'umma na yankin arewacin najeriya ƙarƙashin jagorancin mai alfama sarkin musulmi a ƙarshen makon nan sun zo abuja kuma sun gudanar da taro a duka dai akan zalubo bakin zaren waɗannan matsaloli shin ya ka ga wannan batu ne to bismillahir rahmanir rahim farko dai wato duk wanda yayi hula da sheka angulu mm. to ya shirin tafiya da kwankwamai wannan karin magana da ne matashiya da ita zan yi tambayoyi guda uku kamin ci gaba da fashin bakina ana kama kiyasin mutum tara a kowace rana mm. wanda kuma yana iya ma wuce haka mm. don waɗanda suke a hukumance kenan to kiyasin mutum tara ake kamawa to kiyasin yan ta'adda nawa gwamnatin ke kamawa a kowace rana na ɗaya ke kiyasin bayan allah nawa ake cetowa a kowace rana kiyasin kuma mutane nawa ake gurfanarwa waɗanda suke yan ta'adda a hukunta su a kowace rana to idan ka sanya wannan tambaya tawa da bayanin da gwamnati ta fito da shi a hukumance a sikeli na hankali da na tunanin daidai to sai ka iya ba kanka ansa ko gwamnati na yin iyakar kokarinta ko kuwa bata ma fara yin kokarin ba akwai shawarwari daban-daban da mukan bada kan yadda za a bi a maganin wannan abu idan ka tuna a tarihin najeriya 1971 zuwa 1978 mm. shine lokacin da najeriya ta fi kowane lokaci samun kwanciyar hankali dalili a lokacin nan nan muna tahowa abokina da muke tare abdul hassan na nuna mashi bidiyo 1971 lokacin da aka kama am robbers mm. a wajajen benin mm, su goma sha biyu aka kama su ba wai an kama su ne suna yi ba mm. amma an yi da bayani na sirri cewa a waje kaza daidai wajajen ikoma da wajajen inado aka je aka datsa aka kama su rai hukuncin shi rai ido ido aka zo sai da aka yi taron gangami kai ka ce jam'iyyar da ke mulki ce ke taro aka ɗaɗɗaure su aka harbe su gaban kowa na gani tun da aka yi wannan sai da aka samu shekaru da dama sai lokacin da lawrence anini ya taso shi ma aka yi maganin shi to ana nan ana wannan abun sojojin ma ko shiga cikin dajin ma ba su iya shiga su yi ido da ido a yi artabu da waɗannan mutane. bayan ba su iya yi akwai sakaci na hukuma waɗanda suke da alhakin hukuntawa kullum rayuka ake kashewa jini na kwarara a ƙasa ƙasa na tsotsewa har yanzu ba mu gani nawa aka kawo aka hukunta a hukumance an ce a ah, ai ba za mu hukunta ba sai an samu an yi an kira su terrorist da sauransu dokar eh, ta'addanci ta najeriya ta shekara ta 2010 wadda aka yi kwaskwari ma 2011 anti-terrorism act sashi na ɗaya zuwa sashi na goma ya yi bayanin duk wani abu da zai kawo barazana ya girgiza ran jama'a ta'addanci ne saboda haka doka ta riga ta yi bayanin cewa in ta'adda ne baka jerin wani aka ce to kotu ta zo ta furaci ta ce aka ce a ai sai an yi gazetin sai an yi gazetin din me ya canza bayan wannan ya wuce aka zo aka yi magana cewa ba su da makamai har jirgi aka siyo wanda yake aka ce mm, ba sai dan adam ya shiga a kamin to kano mm. wanda ba sai dan adam ya shiga ba shugaba buhari ya je aka kaddamar da shi a kaduna duk manyan manya da gwamnoni da duk wasu masu ruwa da tsaki a kasar nan suka haɗu kaduna aka kashe aiki aka kaddamar da shi aka ce a minti biyar zai share kilomita ɗari biyu aka ce daga ranar kudin tsako ba ya ƙara sata tsakanin kaduna zuwa abuja aka shirya wannan cewa idan ma za a yi amfani da na'ura wadda take ta taswirar sama a gano inda suke za a je a fesa wani abu kamar tusa wanda zai sa duk wanda yake wurin ya suma ko ya bacci in aka kamo su aka zo suka farfade sai a ware yan ta'addar da kuma waɗanda suke eh, eh, suke musguna mawa a ɗauki mataki kansu bayan nan kuma a nan aka zo da waɗannan abin nan ɗin aka ce kaza ka tun ranar da aka kaddamar da shi har yanzu ba mu ga ko babu an kashe ba har yanzu ba mu kada ji shin eh, wannan drones din suna nan ko ba su nan ina na'urar mu wadda ake amfani da ita ta tauraron dan adam muna da nice concert daya na biyu na uku wanda aka ce ko kadangare ne ana da fasaha da za a iya gani har yanzu ba mu ga amfanin ta ta kamo ba nan in aka kama ka in dai kana da kuɗi in ka saci wayar mutum in dai ana da kuɗi za a iya kamowa nan da awa biyu a gano inda wayar nan take a je a gano ta a kwato ta da wayan nan za a cinikin awalaja a yi wata ɗaya wata biyu ana lissafi ana kai kuɗi ana ciniki har daga baya daga ƙarshe a zo a ce a sako mutane amma wai gwamnatin ba za a iya amfani da na'urar waya ɗin nan ba za a iya amfani da ita a gano inda bayan allah nan waɗannan 'yan eh, ta'addan nan suke ba kuma bayan nan duk wannan abun ma da ya wuce shin dajin duka daji ne guda tara muke da su duk inda 'yan ta'addan nan suke menene dalilin da ba za a sadaukar da dajin a kona dajin a mai da dajin filin noma a fidda hanyoyi na zamani a yi noma wanda yake bunƙasashe na ɗaya ɗan ta'addar na rigar da suke amfani da ita ita ce dajin to babu dajin na biyu a yi maganin matsala ta ta biyu da take damu ma ƙasar nan yunwa na uku ai maganin matsala da ke kawo fatara wato matasa da ba su da aikin yi a samu musu aikin yi na hudu a samu kuɗin shiga a'a ina gaya maka ai wannan ba aikin yi bane ba hmm. ba aikin yi bane baka ce wai kana kullo wani abu wanda yake a kudi ne na baitul da za a rika rarraba mu mutane sai kana da ka gaya mana in kai ka samu kuɗin sai ka wanda yake da hanya ki samu wannan kuɗin wannan magana mu aje ta mai magana ta gaskiya hmm. wanda take mun sani kai ka sani ni na sani mai sauraron mu ya sani wannan ba hanya ce ta rage wani talauci wuce ba wannan hanya a kokari a yi abin da zai sanya buhun shinkafa ya dawo ƙasa da yadda gwamnatin lokacin da ta hau farashin shi yake a yi abu wanda yake zai zo daidai takin zamani ya yi ƙasa ka hawa farashi yanzu da suke sama su yi ƙasa abubuwa su taho daidai da mundu na hankali abinda muke magana ke saboda haka wannan duk wani rahoto da kake bukata na wani abin nan gwamnati tana da shi na ɗaya eh, eh, eh, menene dalilin da sojojin har yanzu an kasa ba su umarnin su shiga dajin su kutsa kai a cikin dajin suna zaune ne a motoci masu sulke a gefen hanya ko kuma a ɗakuna masu sanyin raba in an bayani an kawo musu a kawo musu shikenan a rika tattara gwamnati aikin ta ba shine ta tattara alƙalin ta zo ta gaya ma jama'a an kashe mutum kaza ko an yi hub da mutane kaza ba a maganin me kuka yi na waɗannan alƙaluma da kuka yi shine abin da muke so mu sanya a mudu na demokradiyya mu ga cewa sashe na goma goma sha hudu sakin sashi na biyu da ya ce mafi karancin nauyin gwamnati shine tabbatar da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a shin kun sauke mafi karancin ba mu magana mafi girman ko ma matsakaicin mafi karancin ake magana mm. kuma magana da ake na abin nan turawan kasashen waje kaza kaza kaza kaza kaza sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin Najeriya ya ce Najeriya yantattar ƙasa ce mu ne za mu girma mu ne za mu dama mu ne za mu shayar da muke so saboda haka muddin kai la'akari da sashe na goma sha tara na tsarin mulkin Najeriya wato manufofin harkokin kasashen wajenmu mm. na farko a ƙarƙashin abubuwa biyar na shashi na sha tara shine za dole manufofin harkokin wajenmu da hudanmu da duniya ta zama kare muradun mu mafi rinjayen jama'a Najeriya saboda sashe na goma sha hudu sakin sashe na ɗaya na tsarin mulki Najeriya ya ce demokradiyya kanta ƙashin bayanta shine talaka domin talaka ake yin demokradiyya to saboda haka in waɗannan sun zo sun yi wannan abu huda suka samu suka shiga sai kafa sai kadangare ya samu kafa yake samun wurin shiga saboda haka sun shigo sun yi wannan abu da suka zo shigo suka yi wannan abu wannan mataki mataki muka ɗauka me muka yi a kansu ai muna da matakai daban-daban da zamu yi da in muna tsoron cewa uwa mai ba da mama ko kuma baba na daka gemu na wajen waɗannan binnan yan ta'addan wato kasashen da ke ɗaure musu gindi mu nemi haɗin kai mu ma da wasu ƙasashe wanda suke suna sama da waɗannan kasashen china na shirye ta huɗa da mu rasha na shirye ta huɗa da mu jamus na shirye ta huɗa da mu mu yi huɗa da su su zo su su amfani da na'urorin zamani a tsefe mana waɗannan dazuzzukan ko kuma su zo mu ɗauke su haya kamar da gwamna ya rufa'i da gwamna abin nan zulum suka ce a ɗauke su haya su zo su mana wannan aikin idan ba za a iya ba tun da dai na ɗaya dai sojojin nan duk kuɗi da ake tunani dole ne na ɗaya ka yaba mu gwamnati wajen fidda kuɗi an fidda kuɗi kusan tiriliyan ɗaya amma a ƙasa menene ina suke ina abin da aka siya da kuɗin mm. wa aka hukunta akan sakaci na irin wannan saboda haka dole sai an zage inda gaske ake a sa ƙasar sama da kai a sa ƙasar sama da alaka da duk wani mukami ko mai rike da mukami wanda ya yake yi sakaci a hukunta shi bangaren shari'a kuna da dama sosai da za ku rika hukunta waɗannan abubuwa misali in ka ɗauki tanaje tanajen sashe na shida da sashe na ɗari biyu da talatin har zuwa ɗari uku da hudu na mm. tsarin mulkin najeriya da ya bayani a kan ƙarfin bangaren shari'a to amma shari'a wannan kamar gini ne gini aikin banza ne in ba mutane da abin alatu a ciki saboda haka akwai shari'a amma waɗanda suke da alhaki musamman wanda yake ministan shari'a mu fito mai magana sashe na ɗari da saba'in da hudu da ɗari da saba'in da bakwai da ɗari da hamsin na tsarin mulki ya baka haƙƙi na kai zaka gurfanar da waɗannan waɗanda suke laifi har yanzu ba mu gani ba idan kotunan mu suna da rauni ba za su iya hukunta waɗannan ba a kafa kotu ta musamman ta yaƙi da 'yan ta'adda wadda za ta rika zuwa ta rika ba da waɗannan hukunce-hukunce da sauransu muddin akwai sakaci a hukunci to mm. akwai ƙarin wuta akan ayyukan eh, ta'addanci su ci gaba a ƙasar nan a bari da daga gare ka a dr faruk bibi faruk a da ji bayanan barisa mai nasara umar faskari eh, dakta akwai rahotannin da muka samu cewa a wani yankin nasarawa mai fara a karamar hukumar tsafe a jihar zamfara na ma an samu rahotannin yadda 'yan ta'addan bindiga sun kai hari sun kashe mutane ashirin duk da cewa an ba su kudaden haramtaccen haraji da suke kakaba waɗannan yankuna wadda rahotanni suka bayyana ya kai wajen miliyan 40 amma duk da haka sai da suka je suka hallaka jama'a wajen mutum 20 akwai kuma rahoton da ke nuna cewa a wani yanki wai 'yar katsina a karamar hukumar bungudu ita ba a jihar zamfara 'yan ta'addan suna zuwa garin ma masallaci suka turkaka inda suka je suka ringa buɗe wuta suka kashe don kusan mutane goma sha ɗaya ire irin waɗannan abubuwa ɗin sabon shekara fa muke ciki ta 2022 wadda ana fatan cewa irin kurakurai da ta'addancin da ya faru a shekara ta 2021 ana fatan ba za su faru ba kuma dai shi kanshi ma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sha alwashin cewa lallai za a yi maganin 'yan ta'adda a kan irin abubuwan da suka aikata a shekarun baya shin ya kaga waɗannan a batutuwa ne shin baka ganin wani sabon shafi ne kuma aka sake budewa shi ma dai shekara ta 2022 watakila ma ta maimaita kamar abin da ya faru a 2021 ko ma ya wuce haka duba da cewa to gashi fa abubuwan ba wani canjin zani da aka gani wajen yadda 'yan ta'adda ke kai irin waɗannan hare-hare na ta'addanci da babu gaira babu dalili to eh, babu gaira babu dalili akwai watakila dalilin ba mu san su ah, na farko dai in aka zo ƙarshen gwamnati har a cikin ɗakin shugaban ƙasa ma ana rena shi bare kuma a dajin da ake kashe mutane mm. abinda tura suke cewa lame dog presidency mm. to mun zo wannan yanayi. so idan ba tashi tsaye aka samu shugaban ƙasa ya yi ba to abubuwa sake su kukuciya za su yi fiye da yadda ake tunani ba kuma gyaruwa za su yi ba duk da alkawarin da yake ta yi akan cewa abuwa za su gyaru to barista ya yi magana ya yi kuma tambayoyi muhimmai ni a ciki zan ƙara tambaya guda ɗaya shin a irin wurin wuraren nan da ake samun matsalolin na rashin tsaro ma'aikata nawa aka taɓa ɗaukan mataki a kan su saboda tsaron ya sa kwarkwace a ƙarƙashinsu ma'aikaci ba kawai ya zo ya maka bayani ya ce ga kuɗin da ake bukata ba waye ba mm. idan aka samu matsala wani sai ya ɗauki nauyin wannan matsalar mm. saboda ya kamata ya san me ake ciki mm. matsalar nan kanta ba ko kun ɗaya baka taɓa ji an kirawo an ce duk da irin sadaukarwar da jami'an tsaro suke wajen kare eh, jama'a su ma suna samun asarar rayuka kuma ba dare ba rana suna iya bakin kokarin su amma nauyin su ne kuma an ba a samu nasarar abin ake nema ba ko dukansu ne suka mutu ba su iya tutiya da cewa sun samu nasara yadda suke wannan aikin idan suka samu nasara kuma mu masu jinjina musu ne to a yanayin da muke laifin zai iya zama nasu amma ya fi ta'allaka akan shugabanci a gaskiya saboda shugabancin ba su ɗau mataki akan su ba ba su ɗau mataki akan abuwan da ake bukata ba ah, ni a tunanina duk lokacin da matsala ta taso in kana shugabanci sai ka ga musamman a najeriya duk bayanan da ake turo maka na gyara wa'annan matsalar lissafin kuɗi ne lissafin a kashe kaza a kashe kaza a kashe kaza to ƙarya ce a duk wanda aka ɗauki kuɗin na aka bashi kuɗin ne a gabansa ba matsalar bace a gabansa kuma mun shafaɗa yanzu an yi tukano an yi kwangilolin tukanu an yi kwangilolin ba iyaka kamar yadda barista ya faɗa drones da wani ne wani hmm. ba za ku ga canji ba saboda an buɗe wasu hanya in da cewa kai a duk na san da wa'annan abubuwan da kuke bukata amma ku rage yin matsala ta kai kaza kafin mu fara neman abu kaza hmm. in ko ba za ku iya muku kauci hmm. ba wanda abu ya zama dole amma mu anan an yi shekara biyu ana cewa shugaban kasa rahoton da yake zuwa ne ba fa ci gaba ake samu a yakin ta'addancin nan ba wa'anda ka ɗora a kai ba fa kawo sauyi suke ba sai dai shekara biyu sai da matsala ta kai matsala pressure ta kai pressure sannan ya iya taɓa wasu kuma taɓawar ma dai ba wai juye yadda za a ce wasu sun tsorata za su yi aiki ba a wa'anda suke ƙasa su ma su taso yadda suke ton by ton a ci da ton by ton to ba za a iya samun wato canji a irin wannan yanayin a ce eh, eh, eh, an dina wannan ta'addancin ba kuma ah, wannan abu da ah, sam a ruwa ya yi hmm. alhamdulillah ina son jinjina ma gwamnatin kaduna a cikin inda ake samun matsalolin su suna fuskantar sa har su ɗauki wato su ɗauki ƙidaya na abubuwa su yi wa jama'a bayani su kuma nuna ƙoƙarin da suke yi mutanen da aka shi a zamfara a wannan lokacin sun a wata kididdiga da na gani da wasu kai mm. a wannan watan da ya mutu kawai na januwari an kashe mutane kusan 369 a zamfara an kama 200 da kusan 40 a kaduna a yadda na gani a wannan kididdiga ana maganan 67 44 aka kashe aka kama 67 aka kashe kaga ana neman wannan dubannan kafin ƙarshen shekara mm. sai sun rubanya ko ah. a niger ya fi haka niger kusan sun kai 400 wanda aka kashe wanda kuma aka kama su sun kai 200 da wurin 60 mm. dokta akwai kiran da shi nasiru ahmed irfai gwamnan jihar kaduna yau gwamnatin tarayyar cewa da ta kafa wato ta runduna ta musamman wadda ake kira ta command wadda za ta ringa yaƙi da ta'addanci shigen irin wadda aka kafa a jihar borno wadda take yakar 'yan ta'addan boko haram shin kana ganin wannan rundunar an kabata tana iya wato kawo ƙarshen wannan matsala a shiyar arewa maso yammacin najeriya ina tunanin musan yaki muke yaki kuma kowace dabara ka ɗauka da za ka samu nasara ba shirri ba ne ba laifi ba ne kuma ni a tunanina yaƙi muke da mutanen da a cikinmu suke canza musu tunani ake yi ko a kan yanayin propaganda ko wasa da addini abin nan amma muhimmin matsala wacce shugaban kasa da gwamnoni ya kamata su ɗauki nauyin wannan hana arzikin gwamnati ya je ƙananan hukumomi har ga taɓa mutane ya sa mutanen nan suke hannun waɗanda suke barna tun da aka soma wannan shekara 20 da ta wuce da aka kafa wannan demokradiyyar mm. an yi wani tsari da aka ce kudin kananan hukumomi yana hannun gwamnoni kuma an san cewa gwamnonin nan shi da bakinsa shugaban kasa ya faɗa ya ce idan aka ba da miliyan 100 da wani abu miliyan 15 ba ta zuwa kuma ya faɗa kuma ya yarda su ma shugabannin ƙananan hukuma ai ana zargin an ba su kuɗaɗen a ba su a kama su a ba su da yadda abubuwa da ya kamata a ba su a kama su aiki ba su mana nasu ne ayo tunda nasu na yan ƙasar na ƴan ƙasar ba ƙaramin yana barna da kuɗaɗe so kasa da miliyan 250 a wata to kuma shugaban ƙasa ya faɗa to kuma wai an magana sai a ce wai ai shi ba shi da wata damar tsarin mulki da zai je abin nan shugaban ƙasa aka ce kuma ina tabbatar maka cewa shugaban ƙasar Najeriya yana cikin wanda ya fi kowa dama in bai wuce cikin tsarin mulkin ba akwai hanyoyi da yawa yan sanda a hannunsa suke mm. sojoji a hannunsa suke mm. idan ya sss afcc duk abin da ka sani na bincike a hannunsa ke kusa an ka buga a gidanka in laifi ne shugaban kasa ne zai hukuntar da kai in baka sani ba kusa in ka buga to a ce ana tafiya irin haka mm. sai a tsallake sai a bai sai a rinka neman wasu dalilai ran mutane yana ɓaci yana mutuwa ana mutuwa ba gaira ba dalili sannan mutane su zaton cewa wai ko suna mulki ko sun gama mulki allah nan da yake nan zai ɗauke kai ya ƙyale su zai ɗauke kai to bar mu ji ga mu na gaba dai duka dai wai tatsuniyar gizo ne ba ta wuce koki a yayin da talakawan najeriya ke ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro a wadda kusan a kullum ake samun asarar rayuka wadda 'yan ta'adda ke yi ba ji ba gani a jihar kaduna a nan arewacin najeriya ma kusan rahoto aka samu wato ranar juma'a kenan shekaran jiya da misalin karfe kudu na yamma inda wani jami'an hukumar nan ta lura da zirga-zirgar ababen hawa to castelia suka kashe wani a kondaksa a wato karan mato wadda na wata mota tifa bayan wata hatsaniya da ta faru tsakanin su jami'an da kuma direba da yaron motar tasa. rahotannin da muka samu kamar yadda na tattauna da safen nan da shi kan shi a wato kakakin rundunar 'yan sanda na jihar kaduna a asp muhammad jalige ya tabbatar da faro wani al'amarin da kuma mutuwar shi kan shi mas'ud adamu a mai shekaru ashirin da haihuwa inda ya bayyana cewa hukumar su dai tana iya bakin kokarin ta wajen ganin cewa duk lokacin da aka samu ire-iren irin a waɗannan matsaloli a su ɗauki matakin da ya dace domin ganin an ladabtar da waɗanda suka karya doka wadda kawo yanzu dai kusan mutum hudu ne ke hannun a rundunar 'yan sanda uku daga cikinsu jami'an hukumar castelia ne ɗaya kuma shi ma yana aiki tare da su ne wato tax force amma ba wai cikakken ma'aikacinsu ba ne muhammad ibrahim gamawa a rahotanni da kuma zarge-zarge da jami'an tsaron najeriya suke na tauye haƙƙin bil'adama kama kama tun daga sojoji da su kansu 'yan sanda da kuma su kansu waɗannan jami'an waɗanda kawai aikinsu shine su lura da zirga-zirgar ababen hawa domin ganin an bi dokoki da ka'idoji ba tare da samun cunkoson ababen hawa ba amma su ma kansu sun saɓi irin wannan riga ta jami'an tsaro da suke cin zarafin jama'a ba bisa ka'ida ba duk ke zarge-zarge ne amma dai a wasu lokutan dai akan yi kokarin hukunta jami'an da suka aikata waɗannan ah, ba daidai ba shin ya kaga irin waɗannan abubuwa da ya iya cewa talakan najeriya ya zama yana gaba kura baya sa yaki wato rana zafi inuwa kuna duk inda ya je dai ba shi da wata sa'ida har jami'an tsaro ma waɗanda jami'ai ne na hukuma waɗanda ake bin su da kuɗaɗen hukuma amma duk da haka rayuwar talaka ɗin ita ma bata bata tsira ba sai an halaka ta wato man sami na gado suka yi daga turan mulkin mallaka waɗanda suka assasa tsarin da muke bi don ma za ka ba da misali da abu guda rigiman abinda aka yi a satiro hmm. shekaru 100 da wani abu da ya wuce abinda aka yi malam shu'aibu dan makaho hmm. an ba da waɗansu marubuta sun ce babu inda sojojin ingila da turawansu da yaransu da suka samar suka yi rashin imani a duk tarihin mulkin mallaka da suka yi kamar abin da aka yi a satin wacce zai kenan yanzu tana jihar sokoto tana nan wajen dange mm. shimfiɗin nan wanda yake wato kone yankin aka yi saboda haka kuma aka fuska kamar mai kaga idan aka kawo ma mutum hari aka ga zai juya ne in kaga masu kashe ka suna kafa kaga baya za ka mm. to mu kuma wuta ne saboda haka ko dai ka je gaba abin da yi ko kuma ka je bayan mota ta kona ka ce kuma shu'aibu dan makaho abin da aka masa cewa aka kar karma a yadda a taba shi a'a abin a kama shi kawai aka kama shi aka kawo shi cikin jama'a aka tsere shi to in san da aka samu mulkin kai kuma an samu abubuwa irin su gidan fela yadda aka zurdo da uwar fela daga kan bayani sanadiyar wannan ta mutu a kwanakin baya an samu zaki biyan kafin wannan a zamanin baban gida duk da abiola yana kusa da su an samu airport sun kai ma gidansa hari akan dan matsala da suka samu hmm. da direbansa shi yana gida yana karban baki har ma da jaridu suka yi magana sai wani air vice marshal wanda yake shine shugaban yankin shugaban bangaren da sojojin suka hmm. ya ce ai su sojoji kawai ba su kawai su an yi training nasu kawai su harbe su kashe ne kawai ba abin wasa ba na su so kan wannan aka yi zaki biya aka yi udi aka zo aka yi su zariya duk wa'in abuwa so abin da muke kokari mu ce shine a duk wanda zai sa uniform a ƙasar nan yana kokari ya sa ne domin ya taka ya murje don a ji tsoron sojoji suka koya mutane wannan yan sanda ma suka koya duk da suna da alaka da jama'a har ma castelia wanda yake zai tsayar da zai duba takardun ka hmm. kawai akan dokar da wanda a kaduna state yake ko to idan je kano da shi da banza duk ɗaya suke nan bai sai tsara ko da ko da keke ba hmm, tunda ba shi da sa ba jasa hmm. ba gane ba amma shi har yana da karfin da zai dan yayi jayayya da wanda yake da wanda shi yake biyan haraji a bashi albashi har ya bugi mutum su taru su masa ah, taron dangi hmm, amma su ma jama'a fa wani sa'in suna fa da taurin kai wajen ko suna da taurin kai doka ta ba su daman wannan eh. da wani lokaci ai za a tsaye da kai abin da doka ba bata ce a tsaye da ka ba hmm. in ka san in ka san yancinka dole kai jayayya da jami'in tsaro don lokaci abin da ba haka bane zai zama haka masu ba da dariya masu barkwanci sun yi magana akan yan sanda suka ce wata rana ba dole zama gaskiya ba mm. ya ce masa ina kaza ya nuna masa ina kaza ina fa gusha ina kaza duk wata takarda ya tambaya mm. sai ce masa ya under arrest ya ce officer mai kuma nai ya ce for over paper mm. <laughs> <laughs> kuma ya ne eh. wani ya zama abin barkwanci suka sake yin wani abu kuma suka ce wannan ya zama born again ya je coci ya dawo karfe biyu ya taso ya je ya ta addu'a ya sa kasar yana sun ga lailuya sun ga lailuya ya ce sai an sanda sai ga shi ne hmm. suka ce to mu batun da muka yi wannan wannan mutum fa dole fa yi wani abu hmm. to shi ne yana zuwa suka tsere suka ce kai ya ce yaya kake tuki kai ɗaya ne ka a wannan hmm. karfe nawa ne ya ce karfe biyu tambaye shi daga ina ya fito mana sai ya ce kai da waye a mota kai ɗaya za ka tuka mota karfe biyu ba yadda da yi ce a ba ni kaɗai ba ne ya leƙa gaba kuwa ya ce jesus na tare da ni san eh. paul san matthew san luke eh. sai ya riga mutum biyar a cikin hmm. waliyan annabi isa eh. sabansa hmm. sai ce kana nufin dukkan su suna cikin motar ne ce ya ce sergeant ya ce za a ce a rashin overload ya ce kama shi ya overload kaga wannan duk ana amfani da irin dan barkwanci barkwanci abinda kuma aka hmm. san yake faruwa sama kuma jami'an tsaron nan suna hana idan su bacci malam gaba wajen A'a rayuwa ai baka shi na ba shi wanda kake ma aiki shi laifin kai ke nema ba wai alherin ka mm. in kai alheri zai yi ba kai alheri sau dubu ne a yaba ka sau daya mm. amma kai laifi sau daya a kushe ka sau dubu mm. abin da ke faruwa kenan manta don jami'in tsaro yau ya yi aikin kirki ya yi tausayi ba wai yabo kan dama abin da ake nema kenan amma me ba a so yanzu ka taba ga wanda aka ba query a ofis domin saboda yana shan yabo a wajen jama'a A, amma da kayi laifi ne ake yi maka kwari. saboda haka abin da muke nema shine ni tuntuni abin da nake faɗa kuma har ma na rubuta wata gwamnati da ta gabata sojoji da 'yan sanda ya kamata a yi musu a ƙarfafa a yi ta irin su kamfaransosi din nan da mm, sauransu mm. wajen ƙarfafa alaƙansu da farahula wala malam sami sai ka fita kasashen waje ne kaga soja yadda yake ladabta talakansa talakan ƙasa shi ya ɗauka shi bawan talakan ne ya sa uniform ɗin nan ne domin ya yi wa talakan wato da yake wa talaka hidima eh, mm. akwai kasashen da je kan farkon zuwa ba kawai zai maka haka ne zai tsara maka ka gani kai baka da uniform mm. amma me sunan farar hula a wajen sojan najeriya bloody civilian abin da ke faɗa ke da haka ya mm. kamata ne man saminu a asfaro abin daga sama konfaransoshi da sauransu kamar yadda aka saka irin su mamsa su menene ya kamata a kafa su ƙungiyoyi eh, jami'an alaƙar jami'an tsaro da farakula ko waɗannan hmm. wannan girman kai da uniform ke sa yanzu ko dan agajin addini ne ba hmm. in ka gama da ya kaga ya iya makirci kamar na wanda ake masu sa uniform a waje shi kansa gani yake ko a sau ko sau yake daidaitawa gani yake ya fi ƙarfin wa'anda yake daidaita sau yake hmm. daidaita musu hata ma'aikatan eh, tsaro na banki na kamfanin na sa'in sai kaga suna dan abubuwa dai duka dai kusan wannan abubuwa da ke faruwa dai muna fatan dai Allah zai daidaita waɗannan al'amura kuma su ma jami'an tsaro su gane cewa fa suna yi wa aiki a ah, barisa mai nasarar umar faskari <clears throat> waɗannan abubuwa da ke faruwa an sha samu a lokuta daban-daban ire-iren irin waɗannan jami'an hukumar castelia ɗinnan suna wato ɗaukan doka a hannunsu mm. su sa mutane babu sani babu sabo a jami'an tsaron 'yan sanda an sha samun rahotannin saboda kin ba da abun goro mm. za ka ga jami'in tsaro ya sa bindiga ya harbi direba ko kuma wani abu makamancin haka mm. ire-iren irin waɗannan abubuwa shin dokokin najeriya ina ne wai shin ba su aiki ne akan jami'an tsaro ne misali inda in wani ne farar hula ya aikata ire-iren irin wanda ka ga an kama shi an tome shi amma jami'an tsaro sai ka ji abin shiru ko kuma dai hukumomin tsaro ne suke wato saka al'amura din wato su rufa yan uwansu asiri dan kada su ce an gurfanar da su ko kuma a ce an tona musu asiri misali in muka kalli hamisu wadu mai nan wadda aka kama shi tun a waccan shekara da ta gabata duk da haka din an kasa gurfanar da shi duk da irin hujjojin da ake da su akan wato aikata eh, satar jama'a da yake yi da neman kuɗin fansa wato saboda ana ganin cikin waɗanda ake Tomas akwai wasu jami'an tsaro waɗanda su ma sun haɗin baki a aikata waɗannan laifuka shin jami'an tsaron najeriya ne su sun zama shafafu da mai ne irin waɗannan abubuwa wato wato akwai abubuwa kamar guda uku mm. na farko akwai tsagwaron jahilci a ƙasa mm. muna da tanaji a rubuce amma a aiwace mutane ba su san ma haka ba jaki ne yake dauke da buhun dawa amma cikin shi yana jin yunwa yana tafe yana hajijiya zai hwani bai san abinci ne ke bayan shi jama'a ƙasa tsarin mulki ya yi musu tanadi sashe na 33 zuwa sashe na 44 hmm. ya yi tanadin haƙƙin ɗan adam ya yi tanadin abubuwa waɗanda za a kare mutum a kare maka ranka a kare maka mutuncinka a kare maka darajarka a kare maka iyalinka a kare maka dama ka yi daidai inda kake so ka faɗi abin da kake so ka yi ibada na daidai da yadda kake so ka kafa ƙungiyarka abubuwa daban-daban aka yi jadawali daga sashe na 33 zuwa 40 to da yawa jami'an tsaron ma in ka tambaye su su kansu tun daga sufeta janar na 'yan sanda ko babban kwamandan sojojin najeriya ko babban duk wani jami'i kake so zuwa na ƙasa in ka tambaye su menene jadawalin haƙƙin dan adam da aka yi a tsarin mulki ba su sani ba saboda ba a ilmantar da su ba jama'a ƙasan ma ba su sani ba muna da ƙungiyoyi waɗanda suke ƙungiyoyi na kare al'umma mm. wato human rights group ko civil rights group mm. amma su abinda suka sani kawai suna amfani da ƙungiyoyin na suna gina kansu mm. su ya kamata su rika fitowa yawwa su ya kamata su rika fitowa suna daidaita jama'a suna kare muradun jama'a amma ba su yin wannan talakawa kuma ana amfani da tsagwaron jahilcin su ana cuta su in ka ɗauki misali eh, castelia din nan hmm. ta yi ƙaurin suna duk ƙasar nan babu waɗanda ke hukunta wulaƙanta mutane da ka je ma za ka same su yadda ka san kamar wasu ɗan Eh, mala'iku a kan hanya hmm. wani da barandami wani da katuwar gora wani da menene in ma ko dalili ya sa birki ya ki tsayawa mota ka ta ta wuce haka ba tare da ma sun tambaye ka ba za a sa rafkekken gora a guje maka madubin mota abin nan da sauransu ko a fasa maka gilas sun sha suna yin waɗannan abubuwan an san su kuma kasa su kafa su tun farko wayan a ne an kori kare daga gindin kanya aka ce ba a son bio amma su yanzu wulakanta mutane da tursasa musu da suke yi abin ya yi yawa ya yi kamari fiye da eh, abin ba don komi ba saboda ita gwamnatin jihar kaduna ita ke jihar ita ke sa musu ga kuɗin da muke so ku kawo ba wai aikin ne ya damu gwamnati ba ko kuma mm. tsaftace al'umma din a'a kudin ne an maida su hukuma ce ta tara mu gwamnati mm. haraji mm. a tara kudi a tara kudi shine abin da ake tunani don da aikin ne ake so na daya ba su da hurumi akan hanyoyin da suke tsayawa saboda su hukuma ce ta gwamnatin jihar Kaduna ba su da hurumi akan hanya ta gwamnatin tarayya ba su da wani hurumi ko hukumomi irin su federal road safety ba su da hurumi su shiga cikin gari a titin gari su tara mutane saboda a sunan su ma federal roads aka ce su tsaya kuma hanyoyi matakai ne za ku kawo na hana hadari ko na abu road safety ba ce ku tabbai wani takarda ko ku kama wani ko ku tsare wani a'a wata rashin takardun kuma na iya haifar da ai ba aikin su bane ba ba aikin su bane ba in mota kuma ta lalace aikin BIO ne vehicles inspection a duba kowanne na da abin nan nashi amma yanzu ya zama na da dan sandan gimbiya da dan sandan badujala da dan sandan kowa ne ne in dai kamar yadda Alhaji Ibrahim ya hodi in dai kana da riga kayan sarki hmm. a akai tikiti ne na kaci abin duniya lokacin da aka zo ana magana za a dauki aikin yan Castella din dai ne ke iya tsayawa ma a layi da aka bi sahu hmm. duka zuwa suka suka samu mai hawa kan dutse na hawa mai hawa kan eh, jijiyar ice da ta burtulo na zama saboda ba wai wata cikakken lafiya ko kumari suke da shi ba a'a yanzu sun samu sun juya su sun samu makami yanzu da za su gina kansu su ya zama kaska su tsotso daga jinin mutane don su yi bulbul wannan gaskiya abu ne wanda yake ya kamata a yi a yi abu kungiyar motoci kungiyar sufuri da kungiyar yancin dan adam da kungiyar ban ga amfanin su ba a jihar Kaduna kowa ya san irin wulakantar da jama'a da kungiyar wannan yan yan suke yi a jihar Kaduna kuma waɗanda aka ce an kama mutum uku ko mutum hudu shakulatin bangaro mu gani a ƙasa an taɓa wa aka taɓa hukuntawa da an kama din wa aka taɓa hukuntawa amma rage cunkoso da kasile suke dina ya kamata a danyi ba ba aikin su bane ba hanya ta gwamnatin tarayya ta bypass nan ba aikin su bane ba aikin su kawai gwamnatin jihar kaduna ne su bi hanyoyi na gwamnatin jiha akwai trunk a roads wato na gwamnatin tarayya wannan su ne ya kamata su kansu hmm. eh, road safety da sauransu da suke bi layi layi cikin gari haramun ne don ba aikin hmm. su bane ba ba hanyoyin da ya kamata su ke ya kamata su kuma a'a ina magana ne ni ina bayani ina fashin baki akan aikin su gaba ɗaya ina bayani akan aikin su gaba ɗaya ai yanzu ne ka faɗi alaƙilu mm. amma duk wanda yake bin hanyar nan da ka ce dan Castelia zai tunanin su a bypass ne mm. abinda inda inda aka san sun yi kaurin suna kenan kila na cikin gari din suna da dan sassautawa saboda tunanin malam wani na iya ganin su kila Ibrahim Gama zai gansu ko wani babban mutum zai gansu saboda haka kila wannan zai sa ah, eh akwai irin wannan abu ba su san waye zai gansu ba saboda haka kila a nan wurin za su yi na gizo su yi kamar da gaske suke mm-hmm. amma gaskiyar magana cin haƙƙin dan adam da ake yi da ƙananan ko suke haka za ka gansu kawai an rugo ko ma tsotsayi ma ba su ma tsotsayi tsotsan ransu wani ma ya kwace da kansu tsakiyar hanya za ka ga suna daga sanduna a wajen kamar abin to kafin mu eh. je ga mu <clears throat> mu je hutar lokaci a dr faruk bibi faruk shi waɗanne matakai da siyasa ya kamata abu ne domin magance waɗannan matsaloli na hukumar castelia ɗin yadda ake ta samun rahotannin cin zarafin bil'adama duk da yake kuma gwamnatin da ta kafa sun ma gwamnati ne ta jama'a tun da jama'a ne suka yi ruwan ƙuri'u har suka kawo ga ita kanta gwamnatin a ta kai ga wato cin nasarar a madafin iko wato in na tsaya kan castelia ban yi adalci hmm. saboda ina ganin castelia kamar yadda aka yi jawabi wato sun biyo tarihi hmm. to amma castelia suna da matsalarsu ta zafin kawo kudaden shiga wannan yana da shi shine nake ganin abin da yake ingiza su suna cin zarafin mutane wanda kuma a kaduna dai ba su kadai ba su mm. hukuma da take da hakkin karɓar kuɗaɗe a wurin mutane suna mm. nuna rashin ba sani ba tsoro wannan tsoki mm. amma da rashin imani da rashin kula da eh, yanayi eh, amma kuma eh, ita gwamnati bata mutane suke ciki <coughs> gwamnatin jihar kaduna ta kafa su bata ce su ci zarafin jama'a ba watakila idan ka ba wa mutum dama ka ce kuma dole sai ya kawo abu kaza to shi kawo abu kaza nan shine ya biya maka bukata to yanda aka yi kawon na abu kazan zai iya canzawa akan yanayin matsin da ka yi akan wannan kawon na abu kazan kai kai kanka ka san wannan to amma kamar yadda barista ya faɗa da kuma gamawa suka faɗa a najeriya musamman kuma da ƙasashe irin na najeriya da aka yi mana mulkin mallaka an kafa hukumomi na wato kayan soja da bukata ta cewa a danna ɗan ƙasa a ci zarafinsa don a samu arzikin da za a ɗauka a kai wasu ƙasashe kuma har yanzu ba a yi wani juyi a kan wannan tunanin an dawo da su kasashen da suka zo suka kafa wa'annan su a kasarsu sun yi juyin da suka tabbatar cewa masu kayan sarki suna ƙarƙashin talakawa a america an yi revolution 1789 a faransa an yi bayan wannan a ingila ma an samu shigen irin wannan da bai kai dai an kai titi ba to an canza yanayi kama yadda za ka gani yanzu akwai kasashe kama yanzu rasha duk da zafin su da waye-waye ba za ka taba jin cewa soja ya ɗauki bindiga ya harbi ɗan ƙasa ko ɗan sanda ya ɗauki bindiga ya harbi ya san me makomarsa saboda ƙarfi yana wurin ɗan ƙasa da wanda suke abin wakiltarsa amma a irin ƙasashe kama namu sai aka zo da dokoki tun na farko na dokokin riot act cewa in aka ce maku ku baje su uku ku baje ba to duk harbin da aka yi kashe ku daidai ne a wurin wannan wanda ya wannan harbin lokacin eh, eh, eh, yan colonialist suna nan hmm. to kuma haka ake tafiyarwa ba a canzawa tsarin ma to matsalar shine idan wanda suke mulki yanzu sun rasa basirar da za su iya wannan juyin juya halin su koyawa hmm. masu wannan karfin su dawo karkashin talaka ba to hmm. suna fa kawo yanayin da za su iya tawo kuwa sai jama'a su yi wa kansu wannan juyin juwa hali su kuma canza abin da ya faru a wasu kasashen kenan su tabbatar cewa an yi juyin da dole sai an dawo da mutanen nan ƙarƙashin su to amma abu na ƙarshe kuma shine gaskiya da rashawa ta yawa kuma rashawa ta ɗauki wani yanayi na wani wato scientific mm. a yanzu idan ka fita akan titi ba za ka taɓa gane me tsakanin mai tuka tasi da dpo ba ba za ka gani a waje ba amma akwai kungiyar 'yan tasi da take a ajiye su sun san tsakaninsu da su sa haka duk dokan da ga an fara karyawa za ga wanda yake tuka tasi ko wanda yake tuka keke napep ne ko irin wannan saboda tsoron hukumar ya fita daga cikin ruhinsu tunda su sun san akwai wani tsakaninsu da suke yi da kai yanzu ka tafi da yan karamin motar ka ba za ka sha ba amma shi duk dokar da ka gani zai karya sannan kuma su kansu masu kayan sarkin duk abin da aka kafa na doka su ne suke fara karya wadda mai dokar barci kuma ya bige da duk inda kaga an yi duk wanda yanzu irin tukin da ake a Najeriya irin tukin na 'yan convoy ne na masu jiniya mm. wanda su suke kawai ko kaɗi ko so a taimaka wani a baya ka matsa ba ruwansu da doka in hanya ta tushe su bi hanyar one duk su ne suka fara wa annabu har mutane suke ɗauka to in ba a haɗa wa'annan biyun an yi garan bawul a kansu ba rage rashin wannan kuma a koya wa mutanen nan cewa a ƙarƙashin jama'a suke ba jama'a bane a ƙarƙashin su to haka za a ci gaba da gini to masu kallo da sauraron mu shirin babbar magana da yake zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na liberty da ke nan birnin tarayyar najeriya na abuja kuma muna tattauna ne akan batutuwa daban-daban da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako mai karewa za mu je hutu rabin lokaci mun da za mu duba batun nan na yadda jam'iyyar apc a wato rikicin cikin gida ya dabaibaye 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar kano da kuma irin matakan da uwar jam'iyyar ke ɗauka domin ganin ta dakile waɗannan a matsaloli za kuma mu yadda masana harkokin shari'a suka buƙaci shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya rattaba hannu kan sabuwar dokar zaɓe da aka tura masa bayan da ya fatali da wadda aka tura masa a baya to in mun da daga hotar blog za mu ci gaba ku daga cewa yara gumi na nake ci abokina ina zuwa ne haka za mu je gona gona kuma kana matashi gare ka Idan ka je kai a gona gona aina iyayenmu ne yayi da kakanni inda iyayen namu ba su noma mu za mu kawo yanzu ne noma ya kasance wata babbar hanyar samar da kudaden shiga da ma ayyukan yi ga dimbin al'ummar kasar nan amma idan aka yi duba da yadda lamura ke tafiya a yanzu za a ga cewa ya zama wajibi a farga a kuma koma gona a don haka sai ku biyo mu a cikin shirin mu koma gona na kafofin yanci a ranar laraba da misalin karfe ɗaya da kuma karfe biyun rana a kafar mu na talabijin shirin mu koma gona shiri ne da babban bankin kasa najeriya wato cbn ya dauki nauyin kawo muku lokaci a cikin shirin namu dai na babbar magana inda muke tattauna batutuwa a ci gaban kasa da kuma abubuwan da suka fi daukan hankali a wannan mako A duba yadda rigima cikin gida ta dababe jam'iyyar apc musamman dai a jihar kano bayan da uwar jam'iyyar apc din ta kaddamar da shugabannin jihohinta 34 har da birnin abuja a yayin da jihohi biyu wato kano da sokoto ba a kaddamar da shugabannin ba ana hasashen cewa dai wannan bai rasa nasaba da irin takun saka da ake samu a bangarori daban-daban musamman da ya fi daukan hankali shine rigimar cikin gida ta jam'iyyar a apc wadda aka samu bangarori guda biyu bangaren gwamna abdullahi umar ganduje wadda abdullahi abbas ke shugabancin jam'iyyar a da bangaren sanata ibrahim shekarau wato tsohon gwamnan a jihar ta kano wadda ahmadu haruna zago ke shugabancin jam'iyyar to muhammad ibrahim gamawa wannan da ya kika da ake ta yi a tsakanin bangarori guda biyu na jam'iyyar apc a jihar ta kano ko shakka babu dai uwar jam'iyyar apc din ta yi kasa a gobe wajen ganin lalubo bakin zaren wannan tarka-tarka da ta daɗe ta tana da babe a wannan jam'iyya yayin da ake hasashen cewa a gwamnan jihar yobe kuma shugaban rukunin jam'iyyar apc mai malabu ne da sanata abba aji da kuma tsohon kakakin majalisar wakilai yakubu dogara suna kai goro su kai mu wajen ganin sun daidaita wannan rigima shin ya kaga wannan batu duba da cewa jihar kano ita ce babbar jiha a arewacin najeriya kuma dai ba an yi da gaske ba jam'iyyar tana iya rasa ta jihar kano din duba da irin waɗannan matsaloli da take fuskanta ya eh, akwai rigingimu iri-iri da suka shafi jam'iyyar apc a kusan kowace jiha a najeriya hmm. amma rigiman kano waren gwanki ne ta bambanta da kowanne hmm. na ɗaya kano wata jiha ce wanda duk wanda zai lashe yake fatan ya lashe zaɓe mai zuwa to dole ya samu kano hmm. sannan kuma gabar da ke tsakanin manyan 'yan siyasa ta bambanta kana iya cewa ma akwai wani wanda zai ce kai ko aljanna ne ba ni fata ga na ga gidan wani kai wani ma na iya cewa aljanna ma gara ni da wata yar wuta karama a kan wannan wannan za mu wannan za mu su gambara ke eh. yanzu gaba ce balahira da ke tsakanin mala ibrahim shekarau da shi gwamna na yanzu mm. wanda yake da wuya su haɗu waje guda sannan kuma zai koma pdp ne idan al'amura suka lalace to nan kuma ga wani katon abokin gabansa masu jan hula eh, abokin hamayya yawa abokin ayi eh. eh, abokin hamayya ba su jan mm. amma ai mai ne a da <laughs> kaga ya ƙara gyara ka ne mm. wato rikicin su ya bambanta ne a ko da kowace da manya-manyan aktotin da ke ciki siyasa fim ne guda daya amma aktoci guda uku ka taba ganin irin wani fim aktoci guda uku za mu ci kuma baya da bata zuwa yau shi kuma akto baya mutuwa sai kai ko boss ya mutu akto yana rai shi kuma akto mafiya shi kadai ne kawai hmm. to abin da ke faru abin da yanzu zai faru ban dan maka analysis abin da ka iya biyowa ba na farko abu ne wanda zai ba shi ciyaman ɗan jam'iyyar ah, mai malabu wanda a cikin wa'annan kwanuka da ya rike shugabanci na riƙon kwarya ya nuna iya fasa na sasanta waɗanda suke cikin rigima to amma dole wannan zai ba shi ruwa tabbas wannan gaba za ta ci gaba zama har a kai ga lokacin da za a zaɓi shugaban shugaba na ƙasa baki ɗaya na tafiyar mm, mm. sa'an nan a cikinsu har yanzu buna dubawa wane ne wani abu wane ne wata tsiya a kano in aka yi tankaɗe aka yi rairaya, wane ne wata tsiya a cikin ɓangarori uku nan mm. na farko mu fara da ganduje ganduje ne tun kafin ya zama gwamna yana zama ne karkashin inuwar wani ya yi kirari bai taɓa tsayawa ya amsa sunansa ba sai lokacin da ya zama gwamna duk lokacin da ya waɗannan abubuwa nasa yana nan karkashin ah, alhaji rabi dr rabi musa kwankwaso mm. to yanzu Wa'inda za su kai gulman ganduje za su iya cewa mutum ne mai butulci ko kayar yarda da shi gashi gashi bisa ga abin da za su amma dai yarfa ne dai na ah, siyasa ah, da kan zarge zarge butulcin siyasa hmm. a yi butulcin siyasa ma wani lokaci jarumta ne hmm, amma da ma siyasa an saba samun wato rashin jituwa eh, tsakanin bangarorin da ya kana mini mataimaki shikenan sai na baka sai kuma ka ce a'a kai ga hanyar da ta mm. ai kaga mutane na za su ce da ni kai na da nama kaman zai kamun butulci mm. so butulci ne wanda kamar ridda ne da ake cewa ridda ba kowace ridda ba ne fita a musulunci ba mm. yawwa to kaga kenan wannan so kaga nan tunan ba za a sa masa shakku wajen karɓan ganduje a matsayin ka ba bisa ga wayannan abubuwa bisa da tajriba na tarihi da zai ne mm. eh, amma gandujan kuma na zuwa wajen eh, bin na zuwa wajen eh, gandujan kuma ana tara masa jama'a yaƙi ne ka to gani wanda yake zaurci daga nesa har idan ana idan akwai bazaura kyakkyawa mutane kowa zuwa yake wajen ta mm. sai da ka shi yanzu bazaura ce haɗaɗɗiya wanda ta yi kwalliya su da ka kowa neman ta kana ji ko mm. sannan idan ka dawo wajen shekaru shi kuma ya shekara wajen goma da barin mulki in za ka duba shi ka dubiya a mabiyansa suke shin har yanzu da yake sanato din da kuma ya zama minista kafin ya zama sanato din nan har yanzu jama'ansa suna nan kamar yadda da suke yi ko kuma sun ragu ko kuma a ɓace masa mutane ko kuma waɗansu a'a waɗanda suka ga ya kamata su koma wajen kwankwaso sun kwace masu jama'a ko kuma shin ya ɗebo ne daga wajen jama'ar gandoji ya hada da tasa kuma ya ɗebo daga wajen mutanen kwankwaso ya hada nasu kaga in wannan ne duk wanda zai nemi shugaban kasa zai zawarcin su fiye da yadda zai zawarcin mutane biyun sa'an nan mu koma wajen shi malam shekaru ɗin again kuma shin yanzu tasirinsa daidai yake da da ko kuma ya na farko dai bai da rabon ya koma gwamna da ya yi shekaru saboda haka ba zai inda ana bin sa domin ya rike mukami ne kowa ya samu ko kuma ya zauna a katuwar bishiya da 'ya'yanta za su rika faɗowa waɗanda suke cikin inuwa za su na kwasa to kaga shi kaga babu wannan tunda ba neman shugaban kasa yake ba to kaga kenan a siyasar in bi nima in ci wanda a najeriya kashi saba'in na 'yan siyasa abinda suke kenan to kaga kenan shi sa ba ta da jama'a da yawa fatar ganduje kuma inda aljihunta ya yage ta kasa abinda aka sa yake dan zuba mm. shi kuma yana gab da wurin mulki da zai bar mulki abubuwan da ke hannunsa da mukaman da zai bada da yadda zai juya kano yadda yake so to kaga yana dab da kawo ƙarshe to abin da muke kokari mu ce shine ko da ke lokaci yana hararan mu dole wannan abu zai ci gaba ya rigima ta apc convention na fidda ciyama mm. ba zai hana ta ba ba zai zai zai zai ba kuma farfado ma da ita ne mm, mm. ya danganta a cikin mutane uku nan gwanin wa aka dauka zama shugaba to lokaci dai na ta halin sa mm. a barasa mai nasara kogo shi ne kai wannan tambarwar siyasar jami'ar apc da musamman da jihar kano dinnan da ana ganin babbar jiha ce a arewacin najeriya kuma dai ba a yi wasa ba da apc din ma tana iya shan kashi a 2023 duba da irin wannan jaka da ake ta a tsakanin bangarori guda biyu na jami'ar to na farko dai idan ka ɗauki tarihi wato kano tumbin giwa kano rariya ce wadda ita ke tsaftace harkokin siyasar ƙasar mm. tun kafin najeriya ta samu 'yancin kai kano tana da tasiri akan duk abin da ya shafi neman 'yancin ɗan adam na harkar siyasa ah, ta fito da mashahuran mutane daban-daban kuma tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi kowace jiha samun muzakaran mutane waɗanda suke sun samu roman demokradiyya sun yi aiki da shi wajen gina jama'a kuma kano wuri ne wanda yake a duk ƙasar nan babu inda ya kai kano yin siyasa ta aƙida siyasa ta manufa siyasa ta a amfani da sunan talaka hmm. domin a gina ƙasa ko don a gina kai hmm. wannan kenan kuma jam'iyyar apc sa'a ce bata yi ba abin da ya sa ni ce bata yi sa'a ba saboda tun daga sama har zuwa ƙasa akwai wata matsala wadda take ta foundation wadda tun farko ita ce ulma haba isan wannan hmm. jam'iyyar apc har yanzu kamar kungiya ce ta siyasa ba ta riga ta ɗinke ta zama jam'iyya tsayayya ba saboda akwai wani abu wanda yake da muhimmanci wanda sai kana da shi zaka iya zama amma nan yarfan da ake taiwa jami'ar APC ana ga duka zarge zarge ne ba ɗaya baka ai zan baka zan zan bude maka shi mm. jami'a dole ya kamata tana da iyayen jami'a wato board of trustees mm. amintattu da tawa waɗanda suke su ne a sama mm. tunda aka kafa jami'ar har yanzu bata da wannan to wannan raunin shi ne ke bibiyarta ne ya sanya ko a eh, tarayya ma a ƙasa gabaki daya kowace matsala ta tashi sai a ruga a rufi wajen shugaban muhammadu buhari don neman maslaha don neman mafita saboda amma a tsarin mulkin bai da wannan hurumin shi ba board of trustees ne ba majalisa kuma wadda take ta zartarwa wato federal executive national executive council ta mm, jam'iyya mm. ita ce take da wannan alhakin to amma ita kanta ya kasance babu ita ma yanzu a abin an kuma rusa duk matakai na jam'iyya idan ka tuna tun daga ƙasa har sama to kaga ba su da shugabanni sai dai na riko ake da su bayan ba su da na riko ba su da iyaye waɗanda suke za su rike bulala su tsawata su zama helima a gizba a mutane umarnin cewa ga matakan ga alkawarin tsarin mulki ga iyakaka ga abin nan ga to babu to wannan mataki da shugaban muhammadu buhari ya dauka na matsayin uwar jam'iyya wanda haramtacce ne tunda babu shi a tsarin mulkin jam'iyya babu shi a tsarin mulki na kasa shine kowane gwamna har da shi kan shigan duje sai ya dauka kowa yake kan kujera a matakin jiha sai ya dauka ai ni ne uban jam'iyya ni ne gagarabadin jam'iyya ni ne zan cike wannan gi haƙiƙi na rashin board of trustees wato kwamitin dattawa na amincewa na amintattu ni ne zan cike wannan saboda haka inda na kalla nan ne kallon kanawa duka ya bi hmm. inda su kuma waɗancan suna kallon shi suka ce a ah, tun yaushe aka yi ka kamin ka yi mun na yi kamin ka hau kujerar nan mun hau saboda haka mun riga mun yi karatu mun bi jadawali mun yi mun sauke mun wanke mun sha tun kamin ma kai ka shiga makarantar saboda haka baka isa a ce kai ne zaka to wannan takaddama ita ce take kawo ko wanda kamar yadda ne bayani Umar habaisan ta tun farko son kai da tsagwaron matsaloli na bangare-bangare cikin jam'iyyar apc shi yasa aka kasa kafa wannan nan kwamitin amintattu na dattawa wanda inda akwai shi shugaban kasa bai da hurumin sa harka cikin ta eh, baki a cikin harkokin jam'iyya na mm. matakin da gwamna ma bai da wannan hurumi akwai wannan matakan hukumce gwamna ai shine shugaban jam'iyya a haramun ne babu shi babu shi babu shi akwai shugaban jam'iyya chairman na party na mm. jiha shine shugaban jam'iyya ba gwamna ba mm. ana siyasa ce ta dan agwagwa gwamna kamata yayi idan ana abin nan shi ɗa ne shi ɗa ne jam'iyya ta haife shi mm. uban jam'iyya shine ciyaman na jam'iyya in ciyaman yana zaune gwamna kamata ya zama ƙasa a lokacin jamhuriya ta biyu ban manta ba mm. idan aka ce maka cim adisa a killewa yana zaune da shi da suleiman takuma wato babban sakataren shi na abin jam'iyya na kasa in suna zaune in shehu gari ya zo kasa zai zauna ba su kallon mukamin mm, shugaban kasa a'a dan jam'iyya a'a ina gaya maka ne mm. yadda siyasa ake gina ta kenan ji uwa ce ita rumfa ce gida ne wanda yake ɗan gida bai isa ya ce ya fi karfin gida ba bai isa ba ya ce ya fi karfin gida ba dr nnamdi azikiwe shugaban najeriya ne na farko amma idan adinar abunsan yana zaune a kan kujera in zik ya zo kasa yake tsaya saboda zik ɗa ne shi wannan uba ne amma yanzu sai abin ya juya sai ka ga ciyaman na jam'iyya a jiha yana bin eh, gwamna yana kallon gwamna da gwamna na nema ya murmushi bai san me ya daɗaɗa ma gwamna ba sai zai zama na farko wajen yin taɓi wai don a ce shi na kwarai ne a bashi mukamin kwamishina ko wani mukami na alfarma haka kuma a tarayya ma sai a juya haramun ne babu wani inda aka ce a rika zuwa a yi taro gidan gwamnati gidan gwamnati a ofishin jam'iyya za ku je ku yi taro kuma mutum jam'iyyar apc ba ta yarda cewa tana da wannan matsala wadda take ta asali ta tushe ba aka yi gyaran da ya kamata to gaskiya magana ba a ma ce salamu alaikum a fara rikicin su ba saboda me eh, abin nan nan na matsowa taron su na jam'iyya na kasa? a kai ga lokacin da waɗanda suke son kujerun da za su yi zawarcin kujerun gwamnoni ko shugaban kasa ko sanatoci duk ba a kai wannan lokacin ba saboda haka yanzu ne ake sa makulli ba amma buɗe na a ce salamu alaikum a rikice-rikice gargaɗi ne ya kamata a jam'iyyu musamman apc wadda take ta ƙasa ta yi hangi wannan abun ta yi saurin yin gyare-gyaren da ya kamata kamin a tsunduma cikin tsomin siyasa dr faruk bibi faruk a matsayinka na malamin tsangayar kimiyyar siyasa kuma dan asalin jihar kano akwai rahotannin da muka samu a cikin wannan mako da ya gabata dai inda ake ta ɗin cewa tsohon gwamnan jihar kano a sanatar rabi'u musa kusa cewa jam'iyyar apc tana zaurcinsa domin ya yi canjin shiga ya dawo a jam'iyyar din a ci gaba da tuya tare eh, shin wannan baka gani yana da me gaskiyar wannan al'amari kuma menene dangantakar kokarin janyo shi sanata rabi musa kwankwaso cikin jami'ar apc in aka kwatanta da rigima cikin gida da ke faru a cikin jami'a din musamman ma a matsayin shi na hannun damun dr <laughs> to na gode eh, ɗaya daga cikin abubuwan da wancan satin aka mana magana a kai eh. shine ma magana akida mm. ah, to zan ɗan yi bayani akan ita kano kamar yadda barista ya faɗa da yadda ita ta samu damar zama shugaba a harkar siyasar arewa hmm. tana taci hmm, hmm. siyasar arewa wannan damar ta samu ba wai saboda wani fifita na jama'ar ba ne a ɗaukan akida da aka ɗauka tun farko tun kafin a samu mulkin kai ake tafiya akan akida kuma wanda ya ka akidan nan allah ya ji kanshi malam aminu kano kuma a lokacin yana ja da wasu tunanin mm. na wasu aƙidin mm. ba wai shi kawai ya fara koya mutane aƙida ba akwai wanda suke nan a ƙasa amma ya zo ya kawo tasa da ita ta talakawa ce talakawa mm. suka karba a yau idan ana rigima a kan duk wanda yake da zurfin tunani sai ya tsaya kalla suwaye a kan aƙida a lokacin da aka fi pdp da aƙidar malam aminu kan wacce su kwankwasa su ne suka fito a cikinta aƙida abokan rimi wacce su da su suka fito a cikinta da mm. aƙida mpn wanda su aminu wali su suka fito a cikinta haka mm. aka yi wannan murhun aka kafa pdp a kan mm, wato aka yi gamin gambiza a lokacin to yau idan ka tsaya ka kalla a cikin wannan aƙidun wacce ce a apc babu ko a apc ganduje ya bar waccan aƙidar ya ajiye ta ba wani wanda yake apc saboda shi da ɗan santsi ne ba wanda yake apc saboda shi dama yana bin aminu kano ba wanda kuma yake apc saboda yana bin mpn mm. to kaga wannan ita ce babban kalubale da apc take da ita a kano wacce ya sa duk da matsalolinsu na wurin jihohi 24 duk da sun sirka sun sa wata jihar mm. za a ga din ɗinsu ne yake mitin akan matsalar kano ba wanda aka kafa don ya je ya sulhu ba abdullahi adamu mm. saboda kowa ya sani cewa na farko dai bayan tace siyasa da kano take iya yi hmm. tana da wannan karfin aƙidar wadda za ta iya wa kowa tasiri musamman arewa hmm. to neman rabi musa kwankwasa da ake ta yi wannan abu ne wanda ma ba sa apc wanda suke cikin pdp wanda ma suke fito da wasu sababbin abin nan mm. idan dai suna tunanin aƙida da jama'a da yadda da kuma biyayya a tafiyar siyasa mm. suna wato zawarcin shi mm. kuma shi a wurinsa kulle yana faɗa yana cewa shi abin alheri ne abin da muke sa rai a kai shine ko a ina aka samu kai ya zama na wannan aƙidar da ake da ita ta karɓi a wurin wa'anda suke zawarcin nan sun kuma yi amfani da ita saboda a tafiya ake akan aƙida ita siyasa ba aƙida mun bukumin kake ba mm. kama san komai ba kenan kana makanta kana baibanci eh to amma dakta me gaskiyar APC na zauracin nashi shin da gaske ne APC tana zauracin kowa mm. abinda kullun abinda yake gaba mm. har da tana sa mutane nagari na kowa ne aiko eh tana zauracin kowa ban san wani tsakaninsu na zama ba amma ni abinda na sani akan APC duk wani wanda suka ga zai amfana musu musamman mm. wannan sabon uh, chairman da yake gwamna mm. ba sa kyankyamin shi a da ana mulki musamman ana mulki ana da wannan kyankyamin ko shugabanni na da na apc suna da wannan kyankyamin abinda ya fice akan malabuni shine shi baya kyankyamin kowa ya yarda da cewa inda ya ɗauko ka ya sa ka ya biya wata bukata ta karuwa a kansa mm. ko da najeriya suna kyankyaminka hmm. ita apc ba ta kyankyaminka abinda yake faruwa kenan to amma a watakila wasu masu neman shugabanci a kasar da suke apc su ma suna tunanin takararsu ba ta inganci ba musamman arewa sai sun hmm. ɗauko anda suke da aƙidar da za su yi mutane talla to duk wannan ba zai rasa dalilin da zai sa tabbas ana neman injiniya rabi musa kwankwaso a wurare da yawa kuma bai fito har yau ya ɗauki matakin cewa ga inda yake ba amma har yanzu shi ɗan pdp ne kuma 'yan kwankwasiya a cikin jam'iyyar pdp suke a ƙungiyance a cikin jam'iyyar pdp suna ƙoƙarin su ga sun sayar da ra'ayinsu a cikin pdp ya zama wannan ra'ayin zai karba a tabbatar da shi a cikin hmm. jam'iyya kuma an samu gwamnati a amfani da wannan ra'ayin hmm, hmm, to amma muka kalle da bangarori biyu na jam'iyyar apc ko ne ba a ga maciji da juna ana ta kokarin daidaita su anya kuma harkar kwankwasiya kuma ta shigo ciki duk ana iya tafiya abin zai iya tafiya ba matsala a cikin apc da ta wuce bukatar ta ne kuma har a sama ma dama bukata kamar yadda baris ta yi faɗa ita jam'iyyar apc an kafa ta ne ba wasu kungiyoyi bane masu tunani iri ɗaya suka kafa ta hmm. kungiyoyi ne wanda suka tsaya suka eh, wato tunanin yaya za su samu mulki hmm. yarjejeniyar samun mulki ta kafa APC hmm. to a Kano ma matsalar yarjejeniyar mulki ce take take tafiyar da matsala take kawo matsala a cikin APC eh, Tinubu ya samu da karbuwa a wurin ganduje kuma har ya fare masa shugaban kamfen na wannan tunaninsu su akwai wato gwanjan ƙuri'u ba iyaka da za a iya samu idan kana da mai ƙarfi a cikin kano a jam'iyyar apc hmm. wa'anda ba sa yin tinubu wanda kuma sun fi ƙarfi a cikin jam'iyyar apc hmm. a mulkinta ba wai a yawanta ba ban san yawan ba wanda suke tafiyar da ita yanzu da ba sa tinubu su ne suka fara kawo wannan matsalar da apc take ciki a yanzu ba yanda za a yi nidiya yanda na san siyasa a turo wanda za su tabbatar da zaɓe a ce kar ku je na gwamna ku je na wani sannan a ce min jam'iyya ba ta cikin wannan rigima saboda duk da wanda aka turo ko da ko dan security din shi dan kuma abin da suke karba su sa a su. Mm. idan gwamnati suke fara nema mm. amma in sun je kango sun yi zaɓe to suna da ƙarfin jam'iyyar sama ne mm. kuma wanda suke ba su wannan ƙarfin jam'iyyar saman za su iya tabbatar da su a kai to yanzu a yanda na karanta suna son su raba a ce oke yan ganduje a baku makamai 'yan shekaru a baku mukamai mm. to idan an yi wannan rabon za ka ga cewa wato su kansu mukaman akwai mukaman jefa ƙuri'a akwai mukaman tafiyar da jam'iyya mm, to ana wannan rabon mukaman in kuma kwankwaso zai shigo ciki shi kuma za a ce ah! a sake raba daidai kenan idan kwankwaso ya shigo jam'iyyar apc yadda nake ganin ta a kano mm. to rujuwa za a dawo tare da shi saboda suwaye suke neman eh, suke tasirin akai ganduje wanda tasirinsa kama yadda aka faɗa a siyasa kwankwasa ne kwankwasa zai shigo ya zama mabiya bayansa ne ko kuma shekaru wanda a siyasar shekaru ba ginanniya ba ce siyasa ce wacce aka yi ta saboda a tabbatarwa da wanda yake mulki a lokacin cewa a wato yadda 'yan kano suke abinsu suna son underdog An kare nawa wani to mutane za su iya bin shi mm. amma bai gina siyasa ba a cikin wa'annan gidajen siyasan da aka yi tun na da mm. babu shekaru a ciki mm, to amma in sai shigo zai shigo da dan takararsa kenan na gwamna ko kuma dai zai zo ya bi lokacin takarar gwamna yayi kowa zai fito ya takarar gwamna jam'iyya za ta fito da tsarinta na takarar gwamna babu mamaki daga gidan kwankwasa a fito da yan takara yawancin wanda suke son takarar kama su mutu a gidan ganduje a gidan kwankwaso mm. Mm. sun tafi gidan ganduje mm. yanzu ne dai ba a shawara da su amma duk wanda ya nemi gwamna a ƙarƙashin kwankwaso da yake ganin bai samu ba duk wani wanda ma ya takara a shekara 20 din nan ya ci zaɓe to ina jin ba su fi guda a cikin ɗari ba su fi biyar da suka zauna a gidan kwankwaso ba sai dai jama'an da suka zauna kuma tare da shi har ya ci zaben da aka yi rigima a kai kuma kuma ko da kwankwaso ya shigo in zan kara mm. shi kwankwaso ai ko da ya shigo shigowar shi ba za ta ya mutsa al'amuran wanda yake tuntuni hazo ya riga ya tattaro a kano mm. ba za ta damula abin sosai ba saboda shi kwankwaso a sama yake a tarayya yake shi kamar babban yaya ne mm. kamar tukunya ce ta dambu tuntuni shi ya fito shi ƙasa yake son riƙewa to kaga eh, hadiman shi ko mukaraban shi su ne kila zai nada wani hadimi <laughs> ya fada cikin wancan rukunin a matakin jiha to to to eh, bari mu je ga maudu'in mu na gaba kafin mu bude layin tarho gare ku masu kallo da saurare domin ku buga ku tofa albarkacin bakin ku eh, Muhammad Ibrahim Gamawa maudu'in mu na gaba shine ana ta ce ku ce dai tare da kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da cewa kada bai kasa a gwiwa wajen rattaba hannu akan sabuwar kudurin dokar zaɓe wadda 'yan majalisa suka sake mata kuskure ma aka tura masa baya ga wato fatali da dokar zaɓe da yi ta watannin baya wacce ta kunshi cewa dole kowace jami'a sai ta yi amfani da tsarin yar wajen gudanar da zaben fidda wani eh, shin ya kakali wannan batu duk da aka ba ana ganin cewa duk da 'yan majalisar sun yi haƙuri ba su yi amfani da damar da suke da ita ta kundin tsarin mulki wajen yin amfani da kashe biyu bisa uku na rattaba waccan dokar hannu ba sun sake yin ma kuma an tura shugaban kasa muhammadu buhari amma dai masu shirin al'amura da kullum suna ganin da kamar ya fi shugaba buhari ya rattaba hannu akan waccan dokar zaben inda ma suka bayyana cewa wannan kusan shine karo na shida a shekaru bakwai da shugaban kasa muhammadu buhari yake sa kafa yake fatali da dokar zaɓe shi ya kaga wannan bato da masana suna ganin haka ɗin na iya wa wato zaɓe hukumar zaɓe tarniki wajen ta na gudanar da ingantaccen sahihin zaɓe a 2023 eh, na yadda da korafinsa na rashin sa hannun zaɓe na rashin sa hannun akan wannan doka bisa abu wato dalilin da ya bada mm. cewa batun tutturna bayan duddusa hmm. ko kuma kato bayan rananne ko kuma hijabi a gaban mai siket hmm. cewa a tilasta shi zama kowace jam'iyya hanyar da za ta tafi da hmm, gwaninta ne to ai yan majalisa ma sun watsi da wannan abin sun gyara da eh, eh. suka ba shi domin ya sanya na yadda to kaga a yanzu buhari a ruwa ya kare ma ɗan kada a wannan ɓangaren domin abin da ya faɗa kenan kuma an gyara to ya aka dawo inda gaskiya ake mayar kawai ka sa hannu ko ba ka ba dalilan da ya bada kenan na yarda me yasa bai sa hannu a shekaransa hudun farko ba domin shi ma wannan abin zai zama masa tarnaɗi a zaɓe mai zuwa yanzu kuma ba ba bin kowa ba duk ɗan najeriya shi yake bi bashi mm, to amma me yasa bai sanya hannu ba a wancan misali inda ya eh, a wancan lokacin domin saboda ai shi ma abin zai zai ya abin da shi ya tafi da shi wato shi ma zai samu matsala idan ya wannan amma in ka duba yadda aka yi zaben da yayin da aka bayyana sakamakonsa eh, ina nufin waccan ta farko ta watannin baya da hmm? shugaban ya iya fatali shin me yasa bai sanya mata hannu ba tunda ko ya sa mata hannun ma Abu za ta yi shafin da ba zai sake za a takarar shugabancin kasa ba to matsala ne tsakanin na kusa da shi da na nesa da shi hmm. wannan abu yan majalisa ke so na cewa a yi tatturna bayan da dusa wayanda kuma suke so kowace jam'iyya ta da irin tsarin ta to shi kuma wayanda suke jikin jana buhari ne wanda suke so su koma kasansu hmm. a jihohinsu na ke so in ce su nemi takara a haka ɗin tun da yake zama dafin iko na hannunsu to za su samu nasara tun da duk wani gwamna yana hangen fadar shugaban kaba duk wani gwamna a cikin gwamnonin da muke da to yana da mutanensa a fadar shugaban kasa su gaya masa abin da aka faɗa a kansa su gaya masa wace waina ake toyawa to shi kuma duk wani wanda yake wajen yana so ci a daɗaɗa gwamnan sarai domin saboda idan ya koma gwamnan wato wato wato ai cuɗe ne cuɗe karshe da gwamnan jihar su su kuma 'yan majalisa akwai bukatu da talaka ke kawo musu da tsaye gunguma cewa ga abin da gwamna ke yi wanda ya saba da abin da talaka ke so shi kuma a majalisa akwai abin da gwamna ka iya kawowa ya gabatar da shi a majalisa domin yana ga bai cancanta ba to saboda haka inda buhari ya sa hannu a yi tutturna bayan da dusa to abin zai shafi 'yan majalisa wanda yake na dokoki da na dattawa wanda yake wani lokaci sukan samu sabani da gwamna. Mm, to da lokaci da Muhammad Gama a bar mu je ga barasa domin za mu buɗe layin taro ga masu mm. kallo da sarari. Eh, Shi barasa ana ta ganin cewa fa in shugaba Buhari bai sanya hannu a wannan dokar zaben ba wannan na nuna cewa yana da wata manufa rufaffiya. shi a matsayinka na masana harkokin shari'a shi ya kake ganin harkokin zaɓe za su kasance in ba a yi shugaban bai sanya hannu a dokar zaɓe ba zuba da cewa hukumar zaɓe tana ta ƙoƙarin ganin ta kikin ta shi shirya kuma ba za ta iya shirya ta kin komai ba face ta ga ta san cewa da wace dokar ne ma za a gudanar da waɗannan zaɓe kafin ta gudanar da shirye shiryen ta. to in bai sa hannu ba ba wani abu ne zai canza ba hmm. dama akwai auren zobe tsakanin 'yan majalisa da shugaban muhammadu buhari hmm. tun da kawai kamar bayanin da kai tashi so shida ana kawowa bai sa hannu ba kuma ba abin da aka yi mm. ban tsammanin za su iya ɗaukar wani mataki na shari'a ba mm. sashe na hamsin da takwas sakin sashe na hudu da na biyar na tsarin mulki ya ba da wajibcin kwana talatin mm. wanda in ya wuce sashe na hamsin da tara sakin sashe na hudu da na biyar zai ba su dama na su yi tutsu su nemi bi bisa uku na rinjayen su a zama ɗaya zaure ɗaya su iya amfani da wannan ta zama doka dole shi kan shi ya biya a doka to amma abin da ya sanya ni abin da nake gani ina ganin ya zama an kai magare tukewa wannan wanda aka wuce din nan bai sa hannu ba mm. Shi ne wanda ya fi ja hankalin ƙasar gaba ɗaya kungiyoyin sa kai ya jawo hankalinsu talakawa ya jawo hankalinsu yan siyasa ya jawo hankalinsu kowa hankalin shi ya tashi akan wannan abu saboda haka ina kyautar zaton zai sa hannu zai sa hannu musamman saboda kwana talatin din nan da ake da ya kamata ya abin nan mm. kwana talatin mm. zai wuce bayan jam'iyyar shi ta yi wannan taro mm. inda a ce kamin jam'iyyar shi ta yi wannan taro na wannan watan da za a yi ne kwana talatin zai cika ba zai sa hannu ba saboda wanzami baya son tsaga saboda lalle lalle zai shafi wannan taron jam'iyyar su da zasu kuma dan siyasa shi muradin shi na farko shine kare bukatun abin da yake so ba ginin kasa din ba ko da wace hanya ce dan siyasa zai yi bai san abun zai tabi muradin shi na siyasa wanda kuma wannan zaben shi ne yanzu gaban Muhammadu Buhari yake kwana yake tashi da shi tsoron shi dama ne ya sa hannu kada in ya sa hannu ya zama shi shine gajimarin warko da wannan hazo din zai fara kamawa Shi ne babban abin da yake tsoro to saboda haka tunda ba wannan tsoron zai sa hannu wanda in ya sa hannu daga nan dashi na biyu inda wannan abun zai aiki watan Yuni ne watan Yuni lokacin da za a yi zaben ciro na yan takara yuni ne ko yuli hmm. za a yi zaben ciro na yan takara kuma sashi na 153 na tsarin mulkin najeriya hmm. ya ba hukumar zaɓe dama mai karfi na ta shirya tsare-tsaren zaben da za ta shirya inda gaske suke suna kallon ƙasa sama da kujerar muhammadu buhari ba su buƙatar sai an yi wannan doka kamin su yi wannan tsarin zaben da su shi yasa ake kiran su hukuma mai zaman mai cin gashin kanta independent electoral commission akwai wannan dama a kansu to amma ya zama al'ada ne ana shugabanci ne na hmm. tumasanci kowa ba abin da ake sai an dauko a amfani a dokar na gaya ma ta ba su dama na wannan yanci hmm. dokar ta ba su dama na wannan yanci hmm. kuma suna da yanci da ta ba su dama su dokar zabe da kansu ta ba su dama a ta ba su dama in ka duba sashi na 153 akwai jadawali na schedules su can a bayan tsarin mulki ta ba su dama su za su fito da a me yasa ba su tsaya suka ce sai an gyara ba kamin su yi amfani da na'ura da kwakwalwa ta kadrida da wannan abin da aka yi amfani da shi a nan bara duka karkashin hurumin ne na suna da hurumin da za su yi ai duka ba wani abu bane ba an su amfani da na'ura su yi wannan abun ko su amfani su ce ga abin da za a yi da sauransu hmm. duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke hurumin su ne na yancin su kai dai ɗayan biyu ne ko jami'an hukumar zaben ba su ma san da ma wannan yancin nasu ba ko kuma tsoro na kada su yi a ce ba za a musanya kujerar su ba shi ya sanya dole sai su bi ta wanda ya ci da kuturu dole ya mashi aski dr faruk bibi faruk ah, akwai 'yan najeriya da ke ta tsokaci cewa a ah, kin sanya hannu ga dokar zaɓe ɗin nan ah, tamkar wato alkawuran da shugaban ƙasa muhammadu buhari cewa zai bar wato zai bar wato kamar wani a jadoli ko kuma wani tsari da za a ringa tunawa da shi a gaba wato wani wata wani dattaku da za a iya tuna da shi a gaba cewa ya yi garan bawo da harkar zaɓe ya taimaka ya yi kaza tamkar roman baka ne shin ya kaga wannan batu ana ganin matsalar ta wuce maka ce ta roman baka hmm. saboda shi da janar muhammadu buhari ko da yana takara takararsa ta uku da ya rinka faduwa zaɓe hmm. ba laifin wa'anda yake gani irin laifin tsarin da ake ana zaben da hmm. ma'aikatan zaben da shari'o'in da suke biyowa baya in an yi wannan zaben da hujjar da ake ɗauka ta wa'annan shari'o'in kan wato hukuncin da yake kan zaɓe hmm. haka mutum ko yar aduwa Allah ya ji shi kuma yar aduwa da bai sha wannan wahalar ba ya samu zaɓensa ba tare da wannan tarnakin ba su hmm. ɗaya hmm. sai da ya yadda cewa akwai matsala a yadda ake zaɓe kuma ya sa a yi gyara da abin nan akan garan bawul akan yadda za a ci gaba da zaɓen na gaba Allah bai sa ya kai zaɓen na gaban ba to Ah, wannan da ya ga abin kuma ya sha wahalar kuma ya alkawarin kuma ya faɗa kuma ya tunzura mutane ma akan a nemi abin nan masalaha hmm. ya samu goodluck jonathan ya karɓi wasu daga cikin jararrakin nan aka sassaita abubuwa har karɓan wannan rakin ya jawo cewa pdp ta faɗi zaɓe shi ya ci ya kamata a ce shi kuma shine na farko kafin ya wata shida ya fara wannan garan bawul din ana tafiya kamar yadda ka faɗa an fi so shida ana kaiwa kan tebur ɗin sai sa hannu ana neman wani ɗan ƙaramin dalili a wuri na yaudara ce da wato ake wa 'yan Najeriya kan wata yana yaudara ce da ake kada Najeriya ba baka hujja mm. APC tana da mutane a cikin majalisa wacce idan yau da safe suka ce suna son su tabbatar da abu shugaban kasa ya sa hannu iyakaci su zo su zauna so ba sa neman ma wani dan wata jam'iyya su ja ra'ayinsa ko ba sa neman wani lokaci su ne wuka su ne nama hmm. lokacin da ya sa hannu a kan dokar mai hmm. ta pia na pia act hmm. yana gama ya sake kawo gyara a kanta amma wannan so shida bai iya tunanin ya kawo gyara yana iya sa hannu ko budget nan da ya sa hannu na wannan shekarar cai bai yadda da abuwa da yawa ba shi bai yadda da abubuwa da yawa ba amma ya sa hannu don a ci gaba da samu eh, tafiyar da abuwa ana yin wasu gyare-gyare to yanzu a shekara bakwai ba a yi wannan gyaran ba sai a rinka neman dan karamin abu dan matsalin abu dan dan dan dan wata yar kwama ma za a nema wata kila yar abun nan a ce saboda wannan kwaman ba ta kyau ba shugaban kasa ce ba zai sa hannu ba ai wasa ake da hankali. to masu kallo da sauraron za mu bude layin taro gare ku domin ku ku tofa albarkacin bakin ku kan bi al'amuran da muke tattauna a kai idan an bugu a nesa nesa da akwatin rediyo da talabijin a yi kalamai kuma masu ma'ana waɗanda za su kawo ci gaba da zaman lafiyar ƙasa shirye-shiryenmu na wanzar da zaman lafiya ne ba na cin zarafin wani ko wasu ba saboda haka a saisaita kalamai a kuma yi kalamai masu ma'ana to ga wani a kan layi go hello wa alaikum salam ya suna malam kuma daga na yake kira barkan ka dai muna tare da gai to musa na dali ka daga murya muna jin ka hmm. wannan sani sani na ji wannan baki masu gida na sun yi bayani Allah ya saka musu da alkhairi to amin da amin to babu shakka alai sami sani a cikin wannan adalloji da kuka abin hello da alama lafiya da samu tangada hello hello Eh, wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga yana ake kira Amin sani barka da kokari barka da aiki da kai da bayan bakin ka Allah ne taka musu da alheri to amin amin amin na su malu masha Allah alhamdulillah kana magana da Umar ba wasa direban ki kira sun durbitu to Umar ba wasa muna da kai bismillah magana da zan dauka da bayan baki suka akan bangaren jami'an tsaron mu ne hmm. malam jami'in sani kaga wato abin da ke faruwa da kasan nan namu kake ganin jami'in tsaro ya kashe mutum ya tahiya shi eh, mutum kuma mutumin nan bayan an kashe shi ba wani hukunci ba wani dokan da aka doka ba wani binciken da za a yi a dubi wannan abin da ya hukunta shi shi ne rishin hukunci da ba a yi a kasar mu Najeriya. Hmm. Jami'in sani za a ga cewa ya riga cewa mutum lokacin da duk aka kama mutum dabban ya aikata wannan dabban me ya kamata ya ayyana da shi hukunci gwargwado abin da ya aikata ta da sani ɗaya da ba a mai hukunci sai dai a doki wannan ba Allah idan yana zamfare ne a bar shi shi idan yana kibi ne a bar shi shi Lagos babu wani hukunci da za a yi ba wannan jami'in tsaron to jami'in tariya za a yi waɗannan mutane su gyara ayyukansu inda akwai hukunci gwargwado yadda ya kamata samun sani wallahi da wanda abin da ke waruwa yadda babban bako yake magana cewa wato jami'an tsaron mu na Najeriya tsakani da Allah su san menene incin dan adam ba to san menene yadda dan adam ke da bambanci a kasar mu Najeriya wanda ya kamata a ce su jami'an tsaro ne yadda za su hukunta su yi hukunci wanda ya kamata amma sai ya gani gwargwado su ne suke zuwa suke aikata abin da bai dacewa ba. Abin da ni da ka gani akwai wani jami'in tsaro abin da ya bi ni kuma jami'in tsaron nan wallahi wallahi bai wata ba yaro ba abin da ya aikata ta bin sani wallahi tallahi da a ce irin wannan abin da za a yi masu hukunci wallahi ta bin sani haka ba zai taɓa wa ba amma babu hukunci ta bin sani me yana kira da shugabannin mu don Allah a daina hukunci a daina hukunci na gode ubangiji Allah ka maka tabbata to muna godiya kwarai a daina sai ta kalamai dai hukumomi su ma a ringa jin hankalinsu domin su dan wato dan gyare-gyare hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga na ke kira. Malam Abdul Sani, barka ku da manyan manyan baki. To barkan ka ya suna malamin kuma daga na ke kira. Umar Sunana Hello, sunanka? Sunana Umar Abdul Kauri. To Umar daga ina kake kira? Na kira ku daga daga na Abuja. To muna tare da kai bismillah. Gaskiya manyan manyan baki sun yi bayani kamar yadda abubuwan da ke tafiya wato babbar matsala kuma musamman shi wannan maganar dan kafeliya din nan hmm. gaskiya suna amfani da damar su suna cin mutuncin jama'a wanda ko bai dace ba hmm. da mu masarci akwai dokoki da kaska kafa su musamman dokoki na jihar katsina hmm. amma suka wuce waɗannan abubuwa wanda ke gaskiya suna cin mutuncin mutane ya kamata shi ne girma gwamna ya ja hankalinsu su kuma su dokokin su da ya kafa su domin abubuwan gaskiya ba daɗi? dace hmm. saboda akwai cin mutunci sosai waɗanda suke majama wanda ya kai da mutane suna tafiya a hanya suka gan su hankalin suna tashi hmm. ya bai kuma bai kuma dace ba wanda ya kamata a ce su kasance a sun san haƙƙin al'umma wannan kenan hmm. sai a kan maganar sanya dokar zaɓe a gaskiya kuma muna kira da mai shugaban ƙasa ba mu ga wani dalili da zai wata na ɓata lokaci na sanya wannan dokar zaɓe ba domin babu abin ke faruwa idan aka tabbatar da cewa an yi wannan dokar zaɓe ya zama doka to siyasar najeriya za a sami gyara a kai hatta da kananan jam'iyyu waɗanda matakin su bai kai ba za su iya samun gurabe wanda kuma na gode babban bako ya magana cewa a iya kokarin sa da ya dinga yi a wancan lokaci da yake gugurma yana adawa ya sanya cewa ya kawo ɗansu gyare-gyare aka sanya su a ciki kuma ya sanadiyar samun su shi ma ya yi nasara a wannan zaɓen wanda ya yi tafiya kamar su kusa a na nasara. so kaga idan ana so a yi cikin balas sauran ƙananan jam'iyyu da mutane masu kima waɗanda ƙasar ne a gaban su ba a su ba ne ba 'ya'yansu ne a gaban su ƙasar ce da zaman lafiya da ci gaban ƙasar idan ake idan aka tabbata da an yi an inganta eh, dokokin zaɓe ya tsanu a kai ya zama doka su muna sa ran cewa insha Allah za a samu gyare-gyare kuma ƙasar za ta ci gaba kuma za a samu karuwa arziki da zaman lafiya a ƙasar. Allah za ku lafiya. to muna muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira eh kai tsaye kana magana da bala kan wanda ne daga cikin garin bukur jihar plateau to malam bara'u muna tare da kai bismillah a ah, sai Allah ya saka da alkhairi wata dai abin da nake son yi magana a kai shine akan abin da ya shafi tsaro dan hmm. ne ya kamata gwamnati ta tafi zai hakan saboda yanayin tsaron nan duk ya riga ya canja ba kamar yadda aka sani ba hmm. kuma lallai al'umma ya kama don mu gudu mu a cikin maganar tsaron nan kuma in sha Allahu rabi muna fata muna fata muna roƙon Allah Allah ya kawo mana karshen wannan abu Allah ya kawo mana karshen wannan abu kuma su shugabanni Allah ya karka su su sani cewa lallai fada su suna karkashin su ne kuma su tabbatar mana da tsaro abin da ya kamata daga bala a cikin garin cikin jihar plateau. to bala kwamanda muna godiya kwarai da sai daga jihar plateau hello Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga na kake kira? Ah, eh, na babawo mai awogo na cikin garin gida da na kira ina kasuwar fanta To muna tare da ke babawo bismillah. Allah hakikanin gaskiya ka ga to ko mai ilimi mai basira ina addu'a Allah ya saka da alheri iyayen shi gaskiya sun bai tarbiya mai kyau Allah ya saka. To muna godiya bare da. Ina so na yi magana ne akan magana tsaron nan ta bangaren arewa domin ya dan tabo wasu bangare bangare. Mm-hmm. Kaga ba hadari shugaba buhari ya yi kokari da ya ba ma yan arewa mukami mukami to amma matsalan da aka samu a bangaren shi kaga in ya ba da mukami baya tsayawa ya ba domin dole ne za ta bi talakawa suna bokawa to in talakawa suna kokawa ta bangaren nan ya kamata a ce yana kiran ya mai musu garfi me yake faruwa me yake tafiya yau ka ba a ba ba maganan zamfaran nan wai kuɗi aka sa musu su bayar kuma sun ba da kuɗin na aka shiga cikin gari aka tattashe su to kuma daga har yanzu ba mu ji irin magana da ya buɗe baki ya yi ba mu ji irin matakan tsaron da aka ɗauka a nan bangaren ba to gaskiya ina kira ga shugabanni su tsaya mana a kan wannan abu ni aka ce duk ci gaban da ake yi in ba zaman lafiya wallahi babu ci gaba ba hmm. Allah ubangiji ya ya kawo mana sauki ya kawo mana sauki muna godiya to muna godiya kwarai da gaske da wannan lokaci ma hello hello hello wa alaikum salam suna malam ko daga na ke kira ana magana da bashir ne dan asalin jihar kano mazaunin mabuji dan asalin jihar kano mazaunin mabushi ba mazanin mabushi mabushi ko mubi kace mabushi mabushi to bismillah muna tare ka bismillah ina ni ko sabon gaisuwa ga sauran dukkan abokan aiki hmm. labarin da ya dace hankali na shi ne labarin nan da ake cewa kan tsohon gwamnan jihar kano da kada biyu musa kaso hmm. ana ganin akwai yiwuwar zai iya koma ne. Hmm. yanzu dai bisa ra'ayi na gaskiya ina matsayin magoyin bayan su da gaskiya ra'ayi na yi ba na farin kwankwaso ya koma jami'ar to muna godiya da gaske hmm. tare da ni eh muna da rage ina mi ko sa sakon gaisuwa ga dukkan abokan aiki to muna an sa kwarai da gaske yawwa mu sai lafiya to madalla Allah saka da ni kai ke ma ba da ka ta girma hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya suna malamin kuma daga na yake kira barka da aiki matan ta wuce lafiya ina babban baki barka da zuwa to da ya sunan ka kuma daga yana magana da sakataren tsare-tsare na kungiyar abokan libati muhammad kamal falastin mabushi to muna tare da kai kamar falastin wato ni labarin da ya ga ɗauka hankali na shine akan magana na harka na tsaro din na hmm. wanda idan aka ce maka ƙasa akwai gwamnati babu yadda za a yi a ce wani yan ta'adda za su iya kaka ba mu wani guri haraji wanda su ne za su sa harajin nan kuma su za a ba wannan harajin kuma a ce akwai gwamnati mai ci wanda ke ikirarin cewa ta yi alkawari cikin wata shida za ta kare wannan magana na tsaro kuma za ta kawo karshen matsala na tsaro sai aka tsallake wannan wata shida aka zo shekara na bakwai ba tare da an kawo karshen wannan matsala ba shi shugaban kasa ya sani cewa wannan alkawari da ya dauka na tsaro ba wai ya dauki alkawarin cewa wai zai kawo abin nan ba ya dauki alkawarin cewa zai kawo karshen matsala na tsaro ne ba wai ya dauki alkawarin zai kawo kokari ne akan tsaro ba wanda ya kamata a ce waɗannan rundunoni na tsaro ana sa ido akan abubuwan da suke rashin doka shi ke sa wasu abubuwa ke faruwa musamman da jami'an tsaro ba da za a yi yau a ce an kama farin hula wanda ya yi laifi za a kai shi kotu a gurfanar da shi amma shi jami'in tsaro idan ya yi shi kenan ya riga ya dawo kenan na yana da matsayi wanda zai iya take talaka idan ya take shi kenan to kaga idan da a ce ana samun sauki kansu jami'an tsaron ana hukunta su daidai da abin da suke za a samu sauki amma ba za a taba samun wannan abin yana ci gaba da faruwa ba mu dai fatan mu Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya zauna da kasar mu lafiya daga Muhammad Kamal Falasin mu to Muhammad Kamal Falasin ah, muna godiya da wannan gudunmawa taka hello assalamu alaikum wa alaikum assalam ya sunan malamin kuma daga ina ke kira Saminu Sani ina muku fatan alkhairi to muna ansawa tare kuke da mataimakin sakatare na tsare-tsare a kungiyar abokan libati abdulkadir tida kure dambo daga ushe zanwa to abdulkadir muna tare da kai bismillah allah ya saka mayan baki da alkhairi allah ya su gida da wajen aiki lafiya to amin allah mana saminu zai yi magana a kan lokacin da suka yi na farko a kan tsaron nan har ga allah a tsaron nan yana ba mu wawaci mu talaka mu kuma mu yan kasa in ka ka bibi adadin kuɗin da an ka ware a kan tsaron nan na naira tiriliyan goma a ce har yanzu wai 'yan ta'adda na iko da wasu yankuna kamar irin shinkafi luka gamen dina karkashin 'yan ta'adda yake zonu luka gamen da dinin eh, magaji wannan zon din duka hannun 'yan ta'adda yake kuma wasu ba sa san ana faɗa to tsakani da Allah mu da muke wannan yankin mun san hukuma da kuncin da muke ciki ya kama ya kamata mu rika fada mu fito mu faɗi gaskiya abin da yake faruwa da mu wallahi babu gwamnati a wannan yankunan kaga abin da ya faru a shekarun jiya tsade mutum na, a kashe saboda dai kuɗin da sun ka azafa na cewa za su ba su miliyan arba'in sun zo sun kashe bayan Allah kuma ga gwamnati tana ji tana gani sannan kuma ana cewa ana masu ruwan wuta har suna gudu suna zuwa wasu jihohi ya kamata a rika faɗin gaskiya wallahi mu dai yankunan ba abin da ake kuma mutanen nan suna nan suna cigaba da cin kayan su babu babbaka tsakani da Allah su ji tsoron Allah kuma gwamnati ta bincike makamman da an kace sun bace sama da dubu ɗari da wani abu ya kamata a bincika a gano me yake faruwa a wurin nan Allah ya ba mu zaman lafiya an ka ta mu koma ga Allah mu ta addu'a Allah ya shugabanni na gaisa mai sani ku tashi lafiya to muna godiya kwarai da gaske da fatan masu ruwa da tsakin harkar tsaro za su sake jan damara domin a sauke nauyin da kundin tsarin mulki wajen ta musu hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga ina yake kira na sani sani kana da dan kungiyar abokan libati ibrahim yasdi kusfa ne aikin sama ina kiran ka daga yanya to ibrahim kusfa muna tare da kai bismillah ina yi ma manyan baki fatan alkhairi hakikanin gaskiya baki sun yi maganganu masu mahimmanci kuma sun zaburar da mu yanzu jari duk talakan da ya fito daga mm. yankin arewa babu abin da yake cin mai zuwa kwarya misalin musani irin wannan matsalan tsaro a najeriya mm. hakikanin gaskiya mu da muka fito daga wayannan yankuna abubuwan suna cin mana zuwa kwarya kuma mu a tunanin mu cewa a gwamnatin baya wannan shugaban kasa namu ya yi kancan ne da akan ce wannan maganan magance tsaro yana ɗaya daga dalilan da ya sa muka kawo shugaban ƙasa har ya zuwa wannan mataki sai kuma ga shi abin da kai har yanzu tun daga shekara ɗayan farko har ya zuwa yanzu shekara bakwai a abubuwan har yanzu ƙara kamari suke idan muka yi duba da yanayin yanayin rahoton da yake fitowa daga yannan yankuna muna kira da babban murya gaskiya lamari shugaban ƙasa da duk masu faɗa a a ɓangaren tsaro a ce sun yi dukkanin mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan ta'addanci da yake addaban yankunan sannan kuma yana yi ma manyan baki kuma fatan alkhairi kai ma yana yi ma fatan alkhairi yi kusa ya yi kusa ma ta kira to muna godiya kwarai da gaske da wannan fatan alheri hello hello hello wa alaikum salam kaɗan daga murya ya suna malamin kuma daga ina ke kira eh wai manyan baki barka da safiya da fatan sun zo lafiya to lafiya ya suna malamin kuma daga ina kake kira eh suna na abu Oga mai kantin sauki da bai jihar Katsina to abu Oga da bai jihar Katsina muna tare da kai bismillah to ni dai abin da dai yanzu jawo hankali akan shi gaskiya irin dai abin da ke faruwa a na ta'addanci din da ke faruwa a kasar nan wallahi abubuwan sun yi yawa hmm. yanzu ka zama a shekarun jiya din nan ma in ta da shigo garin malumfashi sun ga kashe rayuka mutane da dama haka to da Allah dai gwamnati ne ta fara kokarta ta kula da ga rayuka da ake kashewa kasar nan sun yawa ko kiyashi ake kashewa dai abin ya yi muni da yawa Allah ne ya kawo mana kuma zaman lafiya a kasar nan kuma ya kawo mana kwanciya hankali da sakida ta talaka gaskiya da masu hannu shi shuniya a cikin sama mutanen jihar Kaduna to muna cikin gaskiya tsakanin kaye don da kwanciya hankali kwata-kwata. Allah rufa su. to abu ga da bai muna godiya kwarai da gaske kuma ne shi kamun karshen shirin namu na babbar magana na wannan ah, mako ah, a gurguje kafin mu naɗi tafirin shirin muhammad ibrahim ga ka dan jira ayin jama'a mai zaka ci satin da ya gabata wani ya kira mu ya yi batun akida hmm. yana bayyana doctor da ni cewa muna da akidu to ba mu samu damar ba shi amsa ba duk lokaci ya kure hmm. abinda kawai nake so in ce ba shine a ah, wato rashin aƙida ma shi aƙida ne mm. in ba ka da aƙida ma sunan kamar mai aƙidar rashin aƙida mm. shi ɗan adam ko ba zauna ba aƙida saboda haka masu aƙidan aka kira domin su masu aƙida bayani akan waɗansu abubuwa mm. domin aƙidan su ta amfana mutum ba an yi shi domin ya rayu ya ce sha bane shi ma kansa da ya kira ɗin yana da aƙida illa kawai ya gaza haƙuri ne domin aƙidansa ta bambanta da namu aƙidan to a barisa mai nasara umar faskari me zaka ce kai eh, to akwai lokaci da zai zo da mutum zai roki Allah ya kara mushi ko da sakan daya domin ya yi wasu abubuwa na gyara a tsawon rayuwar da yi mm. to wannan ita ce shekara ta karshe wadda take 'yan siyasa kuke da dama na ku yi amfani da ita ku yi gyare-gyaren abubuwan da ya kamata ku yi ba ku yi ba harkar tsaro dinnan, harkar zaɓe dinnan. harkar ceto dan ta talakawa daga yunwa harkar duk wani abu wanda yake kun san kun yi alkawari hmm. to ina kira ga 'yan siyasa su yi amfani da wannan shekarar su yi gyara su yi gyara kuma su roƙi gafara kuma shugaban ƙasa da manyan shugabanni ku kai ziyarar jajantawa ku kai ziyara jajantawa don a samu dan rage raɗaɗin wannan damun kuma a tashi tsaye a ɗauki magani akan matsalar rashin tsaro din nan gwamnan jihar kaduna kuma ka yi garan bawa a harkar castelia su rika yin abin su daidai da kare haƙƙin yan adam na jama'a domin sai da jama'a kake iya zama gwamna a ah, dr faru biyu to ni gaskiya a gurguje magana biyu ce amma ba mai tsaho ba hmm, na farko dai maganar akida eh, da aka maganar tambaya da kai na kano hmm. da shi mazaunin mabushi dan kano yake maganar cewa an ce dr rabiu musa kwankwasa zai koma apc a gaskiya ban faɗa ba ban sani ba hmm. a yanda na ga ana zawarcin shi haka shi ma yake zawarcin wasu so a bar magana akan shi ma yana zawarci shi ma ana zawarci na biyu magana tsaro ne ina son dan ba da misali dan karami in kana dubai in ka ci sa'a wata rana ka leka ta dakin hotel ɗinka sai ka ga sarkin dubai muhammad al maktu mm. yana yawo a kafa yana magana da jama'a wannan jakan ledar daga ina karɓo ta ya hana a amfani da jakan leda a amfani da ta auduga da waye waye sai a nan sai ka ga mai bawa ko kuma eh, chief of army staff na shugaban kasa hmm. Allah ya masa rasuwa hmm. kilomita shida daga villa zuwa inda za a je a jana'izar sai a ce maka wai tsaro tsoron tsaro ya hana a je hmm. eh, mutane da suke su eh. fahimci a wani yanayi suke a wani yanayi za su bar kasar da kuma me ya kamata su yi su rinka ɗaukan misali in akwai adalci da arziki da walwala a ƙasa sai shugaban ƙasa ya fito ya taka je je exercise ya dawo ba wanda zai kula shi eh, in kuma ba kawo wannan tsarin ba to haka za a ci gaba kuma za a bar gidan to to Allah da ya rufa asiri kuma ya ba ci gaba da zaman lafiyar ƙasa wannan shine kamun karshen shirin namu na babbar magana na wannan rana a da sabon da muka samu a labari mara daɗin ji na rasuwar sarkin jama'ar a jihar Bauchi Alhaji Ahmed Muhammad Wabi da fatan Allah masa rahama a dukkan mu dai a gidan radio talabijin na liberty a muna alhini da kuma ta'aziyya da fatan a allah masa rahama wannan shine kamu karshen shirin namu na babbar magana na wannan rana a madadin manyan baki namu ni sami nisan da na shida na gabatar da haɗin gwiwar musa idris wakai da muhammad zakari ne ke cewa ku tare mu a mako na gaba domin jin wani sabon shirin sai an